To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a masu laru kowa wanda shafi na sarki zaki sarki kullun aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna akan karatu da zai yi raddi zuwa ga 'yan Shi'a wanda Malam Musa a nan ya sha faɗa shi bai da matsala da 'yan Shi'a amma yana da matsala ne da akida Shi'a. wai na kafuta da kuma tsagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe suna rigici gabji a la'ika eh, aljani ta gama la'ika allura ta kuma karfa So alhamdulillah za mu ji halkan wannan topic da ya bayar halkarsa ta uku ce akwai tattalin da ke shi cewa ya fi alhamdulillah jama'a ku bar mu mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam a minti kadan insha Allah mu sake dawowa sai ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya mamfilar rahama a kunta kai kuce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamfilar rahama gunta kai ku ce manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamfilar rahama a gunta kai ku ce manzo mai tambaya ka saurara ga batu akan manzo wannan da an ka aiko shi don yaya guguwar hazo baiwarsa ce a bar lule ta sa dukanmu yau mun zo mun kama rayuwar sunnar ɗaha muhammadi manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya filar rahama a kunta ni kai ce manzo annabi yana da sunaye ne muhammadi nawa ahmad ku duba qur'ani kowanku nawa Shine ne ake kira mukufi ƙarshe na annabawa wa mahi ya share duk shari ya da mustapha manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya a kuce manzo in har kana bidar ceto yau gaisuwa salati nan in kariyo guda ashirin mai can ila zai ma nan ranar da ba a yin wari ceto ga duk halittar nan na bi kaɗai hana yarda wallahi ba kamar manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya mamfilar rama a kunta likai kuce manzo kuma ka duba tarihi ranar da an ka mai wahayi ba ce kwarai manzo don ya ga ɗinguwar yanayi amma Khadija cewa kai hadiri ka daina jiyayi Allahu ba ya tozarta mai ɗaukaka a halaye mai kasani akan manzo mai ka ce akan manzo waye ya filar rama a gunta kai kuce manzo kyawun kalar ɗabi'arsa annabi a jahiliya ma tun ranginin saran zane bai shan giya a bar kyama Shi ne aminu ɗan baiwa ga gaskiya cikarki ma kyauta da tausayi wannan malam ka kwaikwayo manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamfilar rama a gunta kai kuce manzo Allahu shi ya zaɓo shi don ɗaukaka ya ware shi danginsa larabawa ne jikan ƙorai shi turka shi tsabar cika da tumba tsadan mai muhamman shi shi makka an ka haife shi kafin ya je garin manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya filar rahama a kunta likai kuce manzo shi ne ya ba mu kalmar nan mai la illallah domin samun kasan Allah shi ne ya samu ce sallah komai ya shafi manzona, to sai ya zanta farkan la'antarkatu akwai birjik birnin madina don manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya mamsilar rahama a gunta likai kuce manzo ya'ya bakwai ya haifa zauna da kyau na kirga su alkasimi da abdallah ga zainaba ta gane su sannan rukayya ibrahim sai fatimar su zararo su ganan uwa wajen kullum sun gaishe da ke iyar manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a gunta kai kuce manzo matansa goma sun haura ƙarin guda mu lissafa ganan khadija ka zainab da aisha uwa ummin musau da san barka ummu habiba ga cafa gaishe da mariya wa an gona hafsa ne manzo me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zan filar rahama a gunta da kai kuce manzo sannan da ummu salma ma ga maimuna a bar kauna manzo mijin juwairiya aljanna zaki ban waina Juyo safiya kyakkyawa ga ɗan runguma inna, ku ne a gidan manzo, ku ne abokanan manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamfilar rama a gunta ne kai kuke manzo. Tsafta cikin iyalansa ko matsa na tushensa, halinsa duk kyawawa, ɗan ɗis nan na limfasa. wane mutum ya lissafa siffarsa daina ma wasa sai dai a ɗan kwatanta ma dangane mustapha manzo mai ka sani akan manzo mai za ka ce akan manzo waye ya mamfilar rahama a gunta da kai kuce manzo ku dai a son ma'aiki na in yi hane ku kakkare ta adabin umarni nai zancen ku zazza ne bauta akan shari'arsa dole mu ne mu ɗaɗa ne kogo mu daina yin wasa jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu larin makon wannan shafi na sarki zaki kan keke na rasulun aminin alhamdulillah jama'a muna tare da shak malam musa yusuf asadu sunna wanda zai ci gaba da karatunsa mai take rigiji gabji aljani ya ga mala'ika allura ta tonu garma to wannan karatu ko kuma zakara ta tono wukan da zai yanka ta alhamdulillah karatu ne da malam Musa yake yi a kan yan shi'a wanda yan shi'a kuma suke zuwa nan suke cewa a'a sam a cikinsu daban zagin sabanin sila zagi ma daban mala salafi na gode maka zagi ma daban su abun su wanda ma ke zagi wanda ke zagi ji sakshar tahir ko wanda ke zagi nan zo kana zagi normal mutum ma a wurin su kai mutumin banza ne saboda imam ali ya nuna musu cewa zagi mutumin banza yake zagi to amma abin da ake kiran shi la'ana kamar kan da muka kuma a bakin su kamar kan da shakhsi da bishir yi karatu ya nuna cewa la'ana haka ne abu ne da kyau wanda Allah da aka sallare sallar suka yi sa'annan kuma wanda aka la'ane shi ga dan shiya ya la'ane shi wanda ya cancanci a la'ane shi shi ake la'ana amma wanda ka la'ane shi da bi cancanci wannan la'ana ba za ta koma kanka yasa wannan aiki ne da malam Musa ya masu da sunna iri wanda malam Musa shi ma yan tagi yake duk dan shi a da zai zo ce maka cikin ya za ba sallallahu alaihi wasallam wai ka ba shi minti kaɗan ka saurare shi da hankali to shi lokacin da yake maka baya zagin na nasararci to wannan lokaci za ka ji zagi daban-daban amma a wayo in ba ka yi sosai ba za ka ɗauki cewa a abin da faɗa maka cewa baya zagi eh haka ne baya zagi amma ka zauna cikin rubutun sa za ka ji zagi daban-daban wanda malam Musa yake sa mana littattafai a nan kuma ya kawo mana a aikace ga shi wa'anda ake yin irin wa'annan zagi to alhamdulillah jama'a kuma mu ji mai malam ya kawo mana ta yau halka ta wannan mai tabbas mai tace rigiji rigiji allura ta tono garma aljani ya ga mala'ika to eh, a wannan magana da muke muke son malam gaskiya wannan magana mun san ɗan mutum ranar da mutum zai ga mala'ika ranar da mutum zai ga mala'ika siffansa na mala'ika akwai ranar mutuwan ka ke da. to aljani shi ba ya ga mala'ika shi ma ranar mutuwansa ne kuma dai a'a aljanin na gani ya ga mala'ika ne a siffan siffan mala'ika siffan aljani ya malam yake nufi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah nasiru sunnati wal islam wad din bi ahli sunnati القائل وقوله الحق ولنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد a sarki zaki ina maka gaisuwa irin ta addinin musulunci da ɗan uwa wanda suka tattaru a wannan guri a fatan alkhairi tahiyyatu min indillahi tsaye ba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kasan akwai wancan karatun da sai shi da basir ya ɗauko wanda ne halka yau uku kenan kamar yadda ka faɗa na ƙarshe da na tsaya wacce ya faɗa yake idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nufin yana son wani abu a zuciyarsa bai bukatar masu yayi addu'a wanda nace wannan maganar da ya faɗa ba daidai ba ne ayar ma asali yadda ya ya fassara ta ba haka ayoyin suke ba wanda ya kalli su ya na yi bayani wanda ya fassara karna za ta ba waje hikar sama ce zuciyar annabi muka ce a'a fuska ne Allah yana kallon yadda annabi kullum yake kallon sama yana jiran ko mala'ika zai zo da wahayi sannan na ba da misalai da baban shi annabi sallallahu alaihi sallama, ma'ana ta fuskar annabawa annabi Ibrahim cewa gashi ya nemi Allah ya yi abu bai yi ba sannan na kawo guraren da addu'a ma annabi sallallahu alaihi ya yayi Allah ya ce ma kada ya sake mu wasu addu'a haka Allah yana nan a matsayin sana Allah bayi kuma suna nan a matsayin su na bayi su kada a kuskura a kanci haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a bawa su bayi ɗin wannan gabar na bada amsa a kanta ta gaba cikin gaɓoɓin da ya magana sarki zaki ce wanda ya yi su a gurinsu duk mutumin da bai imani da wulayar da na ba musulmi ne ba mumini ba ne haka ya faɗa amma bari mu saka mutane su ji abin da ya faɗa sannan sai in zo in ba da amsa ainihin wato a kansa ina ganin ya faɗi wannan sarki zaki don mutumin da bai yi imani da wulayar sai da na ali ba musulmi ne amma ba mumini ba ne sau za mu dalilin da ya mayar da shi ya zama musulmi bai zama mumini ba sannan ita kanta wannan kalmar da ya faɗa rufa ɗi ba gaskiya ba ne a gurin ɗin shi'a in mutumin da bai yi imani da wulaya ta sai da na ali ba ba musulmi ba ne wato kafiri ne karne ne wannan ita ce magana ainihin wato a tabbat tafiya ga maganar da yana bari mu saka ta zuwa malam shi ne malam na ma barka da zuwa malam a ah, tambaya ce nake da ita eh. Sidi Bashir ah, na farko ce dan shi'a ma wanda ya yi imani da imamai kin jefe kin yadda da wani annabi ba ka ce kafiri ne ko gaskiya ne hmm. kaji sarki zaki wanda ya yi imani da kuma haka ƙur'ani ya tabbatar a gurin Allah eh. sarki zaki idan annabawa na da miliyan yana da miliyan ɗaya ya yadda da dubu ɗari tara da casa'in da tara sai ka ƙi yadda da guda ɗaya to a gurin Allah ne da kake da kakar ta tafi kuma in an je lahira ba abin da zai sa Allah ya hana ka shiga wuta ka lura na'am sosai sai ka ga wani irin tanakudi ne kun ce ga mutane sun fi annabawa daraja sun kuma annabawa don mutumin da bai imani da su ba ko kwanto ba a yi a kan kafitinsa sannan sai kuma kuka ce mutumin wai musulmi ne ba mumini ba ne wannan maganar da shi da shi ya ya yi sarki ki karya yi tadlisi ya rufa rufa wa masu sauraron shi abin da ke rubuta a littattafansu na shi'a in mutumin da bai yadda da imamancin sai da na alibi da wulayarsa wallahi sai ce ko zai yi shekara ɗari yana bautar Allah tsakanin rukun wal maqam ko zai yi shekarun annabi nuhu dan wuta ne shi amma ba shi kala ta magana sannan a sati da ya wuce ka ce kuma mu yanzu kamar mu in ka bi imani da imamai goma sha biyu ba sunan mu musulmi amma ba muminai ba ko? Eh haka. Haka ne abin ko? Eh haka ya faɗa musulmi ne kai ba kafiri ba ne amma ba mumini ba. Ok. So amma wannan musulmin zai iya shiga aljanna? Da gudu makwa. Bukaje wai da gudu zai iya shiga aljanna. alhamdulillah. Sarki, sai ka gane wata irin akida ce. yanzu duk wanda bai yi imani da wani annabi ba daga cikin annabawan Allah aka je lahira su ya shiga wuta kuma kafiri ne tun daga duniya ko kwanto babu yadda yanzu wani ya miki yace bai yarda annabi Musa ba ko annabi Isa wallahi ba zan ji shakka ce mai kafiri ba eh? saboda na tabbatar da cewa ko a gurin Allah yadda da wani annabi da kin yadda da wani annabi wannan kafirci ne amma wannan imamar in na ce ban yadda da ita ba tare da kuma sun fi annaba mai matsayi na. Sadi sai ya dalisi sai ya rufa rufa. Sai ya ce wai mumini ne, musulmi ne amma ba mumini ba ne. To waye ya mayar da shi musulmi ya mayar da shi mumini. Kuma wannan maganar da ya faɗa na rantsi da Allah ba gaskiya ba ne sarki da ke rufa rufa yi wa mutane. Amma zan kawo dalili cikin littafi. shi ne zan kawo dalili na bidiyo. Sannan kuma kawo dalili na littafi. dalilai guda biyu zan kawo amma bari mu ji bari mu karasa din to Allah ya mana jagora a ah, ni alaji sabu a ah, ni alaji sabu Allah ya wuce mana abin da ya faɗa a nan gurin ka ji abin da ya faɗa a nan gurin uh-huh. to bari mu tafi tunda ka ji abin da ya faɗa a nan gurin ina so zan tafi dalili ainihin wato na littafi tukunna sannan in zo a ah, dalili tukunna na bidiyo zan karanto daga littattafansu sannan in zo kuma dalili na ainihin wato jirgin tukunna aikacin zan yi sarki zaki dan biya a hankali a hankali duka duk zan yi wa'annan guda biyu a cikin karatun da muka a baya mun kawo cewa a gurin yan a bawai wai annabawa su nan sun fi bawa imamai ba sun fi annabawa da imamai daraja hmm. sarki zaki a littafin su usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da takwas ya buɗe babu shirki babin da ke magana a kan shirka kana ganewa? am ya buɗe babin kan shirka kafin babin a kan shirka kaga larabawan ƙauye da suka zo suka cewa annabi sun yi imani cikin suratul hujura ai Allah ya bambanta tsakanin imani da musulunci duka malamai suka ce a Qur'ani duk inda kaga Allah amfani da kalmar musulunci imani ya shiga in ya amfani da kalmar imani musulunci ya shiga idan ya kawo su a lokaci ito sai musulunci ya ɗauki wata ma'ana ta daban imani ya ɗauki wata ma'ana ta daban bari ba ku misali cikin ƙur'ani idan ka tafi cikin suratu za zaka ga wannan Allah subhanahu wata'ala yayi wannan ainihin wato magana lokacin da ya yi magana akan annabi lut ce kala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun kaga qalu sun ce inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin sai ke musawwamatan inda rabbika lil musrifin sai Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min al mu'minina kaga sai ce mun fitar da wannan yake ciki na masu imani ku sai ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min al muslimina wanda a siyakin zaka fahimci a nan gurin musulman dai su ne mu'minan mu'minan dai su ne wa su ne musulman inda Allah ya ce fama wajadna fiha ba mu samu cikin wannan garin ba ghaira baitin min almuslimin wani gida wanda ba na musulmi ba kaga musulman su ne mu'minan mu'minan su ne wa su ne musulman kaga anan gurin Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalmar musulunci da kuma imani duka ya su ma'ana guda daya amma a cikin suratul hujurati Allah madaukakin sarki da yake qalatil a'rabu amanna laraban kauye suka zo suka cewa annabi mun imani Allah sai ce kullum tu'minu ba ku imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum har yanzu imani bai fara shiga zuciyarku kuma. amma in kuna so imani ya shiga zuciyarku ga shi wa in tuti Allah wa rasulahu in kuka bi Allah kuka bi manzon Allah la yalikum min a'malikum shay'an inda Allah ghafurur rahim sai Allah ya faɗi to suwaye mu'mini suke innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli mu'minan da suka imani da Allah da manzon Allah mu'minai su wanda suka imani da Allah da manzon Allah kuma lam yartabu sannan ba su kunto ba a wajen imanin nasu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi suka yi jihadi da dukiyarsu da kansu dan addinin Allah ya daga sai ce Masu hum kuna waɗannan mutanen su ne masu gaskiya ka fahimta sarki zaki so a nan gurin mutumin da ya zo ya musulunta lokaci ɗaya kana ice masa ka musulunta amma aiki za ka yi, wanda zai tabbatar da imaninka bayan ka musulunta to yanzu idan muka tafi cikin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da da casa'in takwas, babu shirki hadisin da ya zo daga an an amirata an abi abdullahi cewa yi umiran nasu ma'arifatina an umarci mutane da su san mu mu wakilin ajimma warraddi ilaina su dawo da al'amari zuwa gare mu wata taslimi lana kuma su miƙa wuya zuwa gare mu sun maƙalar sannan sai ce wa in samu wa sallu ko da mutanen sun yi sallah suka yi azumi wa shahidu Allah ilaha illallah suka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ja'alu fi anfusihim an yaruddu ko Allah ya ruddu ilaina kanu bidalika mushrikina sannan suka sa wa kansu cewa idan abu ya taso ba za su mayar da abu zuwa gare mu ba ba su yadda da wulayar mu ba da wannan sun zama mushrikai kaji sarki zaki na'am da wannan fa waje alufi an fushihim Allah ya ruddu ilaina kanu bi zalika mushrikina da wannan sun zama mushrikai kuma ruwaya ce ingantacciya kada wani ya zo ya daina hankalin mutane ce ai su ba abinda ke littafin su ba suke duka su ya inganta to wannan din na cikin nau'in da ya inganta kaji na farko idan ka tafi nau'i na biyu cikin abin da suka kawo a cikin usulul kafi din da a mujalladi na daya shafi na 188 ya kawo babu annahu lam yabqa fil ardi illa rajulani annahu law lam yabqa fil ardi illa rajulani inda a ce babu wani wanda ya rage a doron ƙasa sai mutane biyu da kana ahaduhuma al-hujja da ɗaya daga cikin su hujja ne sai kawo daga Abdullahi bin Kasirin an abi Abdullahi qala yake cewa yake cewa qala Abu Ja'far alaihi salam yace dakala Abu abdullahi aljadali ala amirul mu'minina abu abdullahi aljadali ya shigo wajen sayyidi al-faqala yace ya aba abdullahi ya abdullahi ala ukhbiruka bi qawlillahi azza wa jalla man jaa bil hasanati zan baka labarin faɗin Allah ba wanda yazo da kikkiawa falahu khairun minha yana da mafi alherin tsohon min fazin yoma izin Aminu. sannan ya samu aminci daga firgicin ƙashin alkiyama wa man ja'a bi sayyi'ati wanda izo da mummuna wa qad kuduhum fi an za a kika fuskar sa'anta hal yujzauna illa ma kuntum ta'malun ai ba za a saka musu da kuma sai abin da sai aka yi qala sai ce bala ya amiral mu'minin islamu qiltu fidaka qala sai ce al hasanatu ma'rifatul walayati kaji da kyau sarki ba Allah ya faɗa a ba ya ce man eh. a in shi a shine ma'arifatul walayati shine sanin wulayar sayyidina ali shine man ja'a bil hasanati idan baka je wa Allah da sanin wulayar sayyidina ali ba kaga baka da hasanaki wa hubbuna ahlul bait da sammu mu ahlul bait wa sayyi'atu inkarul walaya sayyi'a kuma shine inkarun wulayar sayyidina ali kaji da kyau ina so ka ji yadda suke jirkita ayoyin alkur'ani ba haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba a cikin alƙur'ani a wasu gurare cewa man ja'a eh in mutumin da izo bil hasanati eh amma shayi akan gaskiya na tsaya wato in kullum kana wannan magana yana ɗaure mini kai wato eh. wani ɗan shi'a ko da ka yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam eh. ba da na imam ali eh, imamancin imam ali ba wato hmm. kafuri kenan amma kafuri ne kai duk wata magana da wannan shi'a zai zo ya faɗa na rantsa da Allah sai dai su ƙarya sai ran suwa fata ba na rantsa da Allah barin faɗa maka duk wata magana dan shi'a da zai zo ya faɗa sai dai su ƙarya su tikiya su wa mutane da fara ba wato ko da baka ko da baka Eh, bi ma'ana yadda da annabi sallallahu alaihi sosai ba idan ka da imam ali a wurin su musulmi kenan a to abin da ke nuna haka kaga ai yadda na faɗa ba ni kaɗai ba zan sa maka bidiyon zaka ga maganan kamalul haidari da yake cewa zaka ga kullum suna maganan falalar a'imma na ahlul baiti ba maganan falalar annabi ba yace mutum ne zai zo zai yi magana mai tsawo amma abin da kawai zai yi shine zai ɗauki falalar wato maganan Saidina ali a annabi minti biyar dai ragowan zai magana ne akan falalar a'imma ba annabi bane a gabansa kuma ka duba waƙiyin da kyau ka gani duk wanda zai yi adalci ya san yadda suke ta kambama Sayyadi ali kai ka rantsi da Allah cewa Sayyadi ali shi ya rabu da annabi annabi ya samu daraja sai na ali bane ya rabu da annabi ya samu daraja saboda na ga yawanci kana magana all the time imam ali imam ali ba annabi ba annabi ba a imam ali imam ali na ga kuma kafi ba da karfi a kai cewa ga yan shi abin da suke faɗa wannan abu ne da yake sananne rubutacce a cikin littattafansu kuma yanzu ai waɗannan maganganun littattafan littattafansu nake karantuwa sarki na'am cewa man ja abil hasanati in ka zo wa Allah da hasana mu abin da muka sani alhasana ya kunshi duk wani aikin alheri da za ka yi wa Allah a duniya sannan mafi girman hasana ita ce kalmar shahada sarki sarki ita ce hasanar da in ka zo wa Allah babu ita ba kuma abin da za ka zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya saurare ka gobe alkiyama in ka tafi cikin qur'ani za ka ga Allah ya faɗi wannan a cikin suratul an'ami ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlahum la yuzlamun idan ka zo cikin suratul naml ya faɗi irin wannan man ja bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idin amin in ka zo cikin suratul naml ya ƙara faɗa wa man ja'a bis sayyi'ati fa kubbat wujuhum fin nari hal yuzawna illa ma kanu ya'malu in ka zo cikin suratul qasas ya ƙara faɗa irin wannan man ja bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fa fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu da sai suka fassara man a bil hasanati da ma'anan wulayar sayyidina ali da kuma san su da haka sai suka ce a cikin karul walaya guduna ahlal baiti sun makara a al-aya sanin ya karanta wannan ayi da muka karanto shi daga cikin ta yanzu kuma wannan ruwaya sarki ki na kale su kon duk ta musu wani ya ce ta inganta a littafin shi kaza amma ruwaya ce ingantacciya ita ma wannan da na karanta kaji na biyu daga cikin abin da nake tabbatar maka to ni bambanci na da su kullum tabbatar da akidar an kawo dalili na littafi kuma in kawo dalili na biyu gashi suna yi a aikace abin da ba sa iya yi kenan to yanzu bari mu tafi kaji dalili na biyu bari mu tafi dalili na uku in ka sake tafiya cikin usulul kafi a mudalladi na ɗaya. shafi na ɗari uku da saba'in da hudu babu ya buɗe babu manid da al'imamata wa laisa laha bi ahali in mutumin da yi da'awar cewa shi imami ne bai cancanta zama imamin ba da zai faru da shi sai suka ce wa man jahada al'imma da wanda ya musun a'imma au da ko sashen su wa man sabata al'imamata laisa laha bi ahali wanda ya tabbatarwa da kansa imamanci kuma shi ya san bai tabbata ba suka kawo ruwaya daga Talha bin Zaid daga Abi Abdullahi ya ci kala ya ce man asharaka ma imami imamatuhu don mutumin da ya haɗa wani imami da wani imami a imamancin sa min indillahi laysat lahu ima man laysat lahu imamatuhu yanzu a gurin su sai da na Abubakar Allah ne ya naɗa shi kwata yi eh, na tambaye su kamar shek tahir ne kuma ya saba nuna a ai su bima eh, na sai na bakar da umar mutum ne ya nada su amma Ka kaga tun da mutum ne ya nada su eh. sai suka zo suka hau matsayin da ba su aka nada ba ga wanda Allah ya nada su ba su aka nada ba sai suka zo suka nada sai suka haye matsayin da ba nasa ba tun da Allah bai nada su ba ga wanda ya nada duk wata magana da wani zai faɗa maka ƙarya abinda suke nufi kwace aka yi to yanzu man asharaka ma'a imamin imamatuhu indillahi yanzu sai da na aliba sun ce imamancinsa daga gurin Allah yake ba eh. sai da na abubakar imamancinsa ba daga wajen wa ba ah, ba daga wajen Allah ba to in ka haɗa imaman da yake wulayarsa daga gurin Allah take da wanda ba daga gurin Allah take ba suka ce mallai sa imamatu min Allah na mushrikan billahi kai mushriki ne da kai haka daga ran da ka hada imamin da imamin imamancin sa ba daga gurin Allah yake ba da imamin da imamancin sa daga gurin Allah yake kai mushriki ne wannan magana tana cikin usulul kafi na'am idan ka sake tafiya cikin usulul kafi a mujalladi na daya babun fihi nutafun wa jawami'un umminar ar-riwayat fil walaya Ruwayar da ta zo daga Fudail bin Yasar an Abi Abdullah yake cewa inna Allaha azza wa jalla ja'ala nasaba ja'ala nasaba aliyan alaman Allah ya sanya sayyidina Ali ya kafa shi ya zamanto wata alama bainahu wa bain khalqihi tsakanin Allah da halittunsa din suka ce faman arafahu wanda ya san sayyidina Ali kana mu'minan to mu'mini ne wa man wanda ya inkarin sayyidina ali kana kafiran to kafiri ne an jahilahu wanda ya jahilci na ali bai san shi ba kana dallan fatacce ne man nasaba ma'ahu shay'an wanda ya kafa wani abu na matsayi tare sayyidina ali kana mushrikan wannan mushriki ne wa ja jaa bi wanda ya zo da wilayar sayyidina ali ya kala aljannata shiga aljanna wannan ga littafin sa nake karantawa sarki laki in ka sake tafiya daga Muhammad bin Fudail an Abil Hassan ala yace walayatu Ali maktubun fi jami'i sufi anbiya'i sai eh, walayar da na fadil littafin da Allah ya saukar a duniya Allah ya rubuta ta a ciki walan ya ba'as Allahu rasulan Allah bai taba aiko wani manzo ba illa bi nubuwwati Muhammad wace sai da annabtar annabi Muhammad wannan mun yarda saboda Allah ya anci alƙawari da su sai suka ce wa wasihi Ali da kuma wasiyar waliyin su sai da na Ali ma'ana yadda Allah ya ɗauki alƙawari ga annaba ba zai aiko su ba sai sun yarda da manzancin annabi kuma inda za su rike su taimake shi to haka kuma aka ce da wasiyar sai da na Ali aka gwama ma annabawan wannan shine abin da ke rubuta a littattafan su wannan na dan baka misali ne suna nan da yawa yanzu na baka misali na littafi a rubuce to zan kuma baka misali na aiki a aikace wanda suka faɗa suka ce ɗin wanda duk bai yi imani da imamancin sai da na'alin ba ba musulmi ba ne ainihin wato kafiri ne har mu saka wannan bidiyon mu ji abin da yake faɗa wannan إن هذه الشخصية بحديث رسول الله باعتراف كل المسلمين هو علي بن أبي طالب فكانت الآية على النحو وأثبتنا عندها أن هذه الشخصية بحديث رسول الله باعتراف كل المسلمين هو علي بن أبي طالب فكانت الآية على النحو التالي على النحو التالي ومن يكفر بالإيمان يعني بعلي بن أبي طالب يعني ومن يكفر بالإيمان وان يكفر بالإيمان يفصل عشي وان يذو يكراكو أنا أقول أنت ذيك ما أيكيني وان ما أنت ذيك ما أيكيني عشان أمي بكي الله وننا ذيك ذيكو تن النبني وان يأذو يأتي بحق وان يأتي حق ne zaman to daya daidai daya kuskure ko maƙaryaci ne ɗaya mai gaskiya ne cikin su dole shi an yi ɗaya tsari yadda ke fassara ai waman manya furu bil imani lokacin da aka ci wanda ya kafarta da imani da zai fara zuwa kusa kwakwalo kowane musulmi wanda ya kafarta da imani da Allah da sai ya ce wa manya furu bil imani ana nufin gulayar sai da na an mutu gaba da amalu fa tsari kada habita amaluhu aikinsa ya lalace da zaran ka kafarta da gulayar sai da na aikin sa ya lalace تأتي بذكر الإيمان والمؤمنين والذين آمنوا يكون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شرفها وسيدها وإمامها وقائدها لأنه هو أمير المؤمنين لاحظت ولذا القرآن الكريم يشدد على العمل على الإيمان قبل العمل فكثير من الناس عندهم عمل لكن ما عندهم إيمان وهي مشكلة الإيمان شرط في صح يعني yawa daga yawa daga عندهم mutane inda hum عندهم suna da ainihin wato aiki suna da imani amma babu aiki tattare da su الإيمان dawo da shi baya al-iman shartun fi amal وهذا نسبة إلى الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يعني اللي ما عنده إيمان عمله يصبح فاسدا لا قيمة لعمله فأما الحالة الأولى يعني أما النوع الأول من الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء حتما جزما إلى الجنة لا يناقش بهم أحد الحالة الثانية الذين لهم عمل وليسوا مؤمنين يعني ما آمنوا بعلي بن أبي طالب كخليفة بعد رسول الله ولم يؤمنوا بإمامة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه والأئمة من بعده من أولاده أولهم علي وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهؤلاء لا يمكن أن يشموا رائحة الجنة وهذا الحكم مو من عندي حتى يطلع لي واحد بالجريدة يقول الشيعة يكفرون الناس على منابرهم لا احنا ما نكفر أحد احنا عندنا قواعد علمية موجودة منقولة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه موجودة في كتبنا وفي كتب كل المسلمين وكتب الآخرين نحن أمرنا أن نعمل وفق هذه القواعد التي جعلها النبي لنا wannan sarki daki ba shi kaɗi ba ne wanda ya tabbatar da cewa duk mutumin da bai yarda da imamancin sai da na Ali ba ba musulmi ba ne kafiri ne karne ne so in bukata ta kama in sake ba da misalai irin waɗannan wanda suke tabbatar da wannan wallahi tallahi ina iya ba da misalan da za su tabbatarwa da mutane ababen da shi wannan ɗin ya ainihin wato faɗa ba wai wannan kadidin ba kuma ya kamata in sake ba da misalin da za a gane cewa eh lallai maganar da ya faɗa cewa duk mutumin da bai yarda da imamancin sayyidina Ali ba ba musulmi bane kafiri ne arne ne wannan cikin da littattafan su shi'a sai dai su yi maka mu'amala ta idan kun haɗu lokacin da suke so su yaudare ka sai su nuna maka cewa sun yadda da ka ina mamaki a nan gurin fa amma shayi a wannan kana nufin a nan kana nufin cewa kamar cikin shi a bimana da muke mu'amala da shi kamar ni bi da da inda nake zaune nan dan shi'a na gani na cewa kamar ni inda nake zaune nan duk mu'amalan da muke yi da yan shi'a suna ganin mu cewa mu kafirai ne ba su ɗaukan mu musulmi ai na taɓa saka bidiyo a nan gudun na kamalul haidari yace sun yi ijma'i cewa ahlul khilaf kafirai ne a baɗi yace a zahiri ne suka rabu gida biyu suka ce mu kafirai ne a ɓoye da bayyane wasu suka ce a'a a ɓoye mu kafare ne amma a zahiri a yi mana mu'amala ta musulmi amma yan an je lahira hukuncin kowa a cikin mu zai shiga wuce dawwama a ciki wannan barin tambaye ka na ran wallahi yanzu barin tambaye ka yanzu karka karka tafi da nisa nan gurin sarki zaki eh. yawa malam tayar tambaya mai zai ce dangane da inda ana maganar adalar sahabbai abubakar da umar da usman mutanen kirki ne me ya ce eh. cewa ne sani ba Abubakar da Umar da Usman tun da yana ana maganan adalan sahabbai suna eh. cikin adalan sahabbai ko ba sa ciki sai ce bai sani ba na tabbatar da cewa kai kuma a gurinka wallahi tallahi ko shika ba na ka yadda Abubakar mutumin kirki wannan gaskiya ne wannan yasa ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala. ya bar mutanen nan su yi alaƙa da annabi tun daga aljanna da take da alaƙa da duniya kafin a je aljanna lahira tun da ya tabbata a littattafan mu da nasu ya ce ma bai da baiti wa minbari wa auratun da riyadil janna wannan inda ke yin aljanna ne aka dafa abubakar aka rufe umar usman kuma annabi ya ɗauki ƴaƴansa guda biyu da ya haifa ya ba shi aure mutumin kirki annabi zai ba aure ko mutumin banza to sai sai bai iya ba da amsa ba cewa yana kallon su a matsayin mutanen kirki sai ke mai sani ba sannan kai ya zo ya ce ya kalle ka yana mu'amala da kai a matsayin mutumin kirki me yi masan ma'adanci wanda bai yarda da nagarta abubakar bane zai yarda da nagartaka hmm, hmm, hmm. wanda bai yarda da nagarta usman bane zai yarda da nagartaka Kan mu bata mu kanmu lokaci sarki zaki wannan ita ce magana ta gaskiya wannan maganan abu talib da suka manta ba akwai dalili amma bari sai in mun zo mu kabala in suka kawo maganar wani sannan kuma sa da amsar da zan ba su takara ta <laughs> gane wannan kenan ko da haka ina fata sarki zaki ya fahimce ni ni da wannan dalilin ne yasa nace ni ba wanda ya isa ya wudare ni ban ga ta yadda za a yi baka ci baka yadda abubakar mutumin kirki bane ni kuma ka ce ka yarda mutumin kirki ne sannan in yarda cewa da gaske kake faɗa kirki na da ta ba yaudara ta kake ba ban mm. taɓa yarda da wannan wallahi ban taɓa yarda da wannan ba ko ba zan yarda da shi ba sarki zaki wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya so na so in eh, in sake bada misali na wato bidiyo da cikin bidiyoyi da suke tabbatar da cewa a gurinsu a rinka ku wannan tambayar da kai ga wata nan da ka ji wani yana faɗa cewa ko saba Allah subhanahu wa ta'ala kada za ka saba wa Allah a je lahira inda ka bi sai da na Ali Allah zai iya shigar da kai aljanna kuma da za ka ji Allah ka saba wa sai da na Ali in an je lahira Allah yana iya sa ka wuta eh kwarai bari ka gani bari ka ɗauko shi in saka ka gani hmm. shi da bari ka ji abin da yake cewa الخطيب الخوارزمي abin da ke tatul in kenan a rubuce man a ata'a aliyar wa asallaha adakhaltuhul jannata wai Allah ne ce duk mutumin da ya sabawa yabi sayyidina Ali ya saɓa ma Allah wai Allah yace ni Allah zan shigar da shi aljanna in dai ka bi sayyidina Ali ko ka saɓa ma Allah to shi Allah zai shigar da kai aljanna amma akasin haka ko ka ba Allah in ka saɓa ma sayyidina Ali to Allah ya saka wuta bari mu ji abin da yake cewa الخطيب الخوارزمي ينقل هذا الحديث يقول إن آدم نظر إلى العرش فرأى مكتوبا على العرش لم يقل رأى مكتوبا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش يقول رأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله خلقت الخلق من أجل محمد وعلي وإذ بآدم اسمع الحديث وإذ بآدم يقول يا رب محمد وعلي في صلبي قال أجل يا آدم وعزتي وجلالي إن عليا مقيم حجتي قال إن عليا مقيم hujjati irin ali shi na tsayar a matsayin hujja ومن أطاعه أدخلته الجنة وإن عصاني وإن عصاني وإن عصاني أي هذا ما قلنا الجيفة لكن وان دي مع الله إن يابسرنا علي بني الإسلام الله ذي شقد شيء الجنة وان دكما إبي Allah in ya saba ma sayyidina Ali in aka je lahira saka shi wuta so ba mu sani ba yanzu wata da'a ce ke gaba da wani da'ar Allah ko da'ar sayyidina Ali wanda mun san cewa da'ar imam eh, eh, maliki gaba to ta gani ka lura wannan yana ciki so irin waɗannan abubuwan suna nan kuma duka wannan abin yana da alaƙa da abin da suke ce masa ainihin wato ita wannan wulayar da suke ta'awa kullum ba gaskiya ba ce wato sarki zaki haka suke ta wannan da'awa ɗin ta wulaya sannan bari in saka wannan yadda na ce maka aikin gurin na zo na yi magana a kan abin da ya shafi wato a tsinuwa ina kamanta ba bari in na zo nan gurin na yi magana a kan abin da ya shafi abin nan in ba kamanta ba bari in saka wannan ya zama na ƙarshe a kan hukuncin da suka yi ma'ahalin sunna ka ji daga bakin malaman ainihin wato shi'a bari ka ji hukuncin da suka yi ma duk wani wanda yake kan tafarkin sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama barkaji wannan barkaji ka san nan kanatu kamalu da haidari so akwai wata yaudara da suka fito da shi wannan sai mun zo zaman mukabala zan yi maganin wannan yaudara cewa maganganun Kamalu da haidari sarki zaki yana da maukifi guda biyu da yana yi wa ahalis sunna raddi daga baya sai ya dawo ya ce ya fahimci ba matsalar da ke cikin shi'a ta fi ƙarfin ya shagalci da yi ma ahalis sunna raddi kamata ya dawo cikin gida shi'a ya mayar da hankalin shi a nan to shi ne ai wani ya taɓa zuwa a nan ya ce ai mahaukaci ne so maganar da yake faɗa yake cewa ana datsu duk lokacin da na datsu wani abu idan mutum yana ganin datsuwa ne yana da cikakke shi zo zai sa mutane cikakken sannan na sani sarki lafi maganganun shi na shekara biyar shi da goma tara da ya wuce suna da bambanci da maganganun da yake cikin shekarun da yanzu bari ka ji abin da yake faɗa yanzu إذا أعزائي يكون في علمكم لا يوجد ya ɗauke ku? eh eh zai dawo insha Allah network ne wani majira magani zai dawo insha Allah ai hakuri masu saurare zai dawo insha Allah network kuma ina so ka fahimci wani abu sarki zaki na'am ka zaka ga duk masu karatu a nan gurin da muke wannan tsakatarkar da su da muƙabala idan an yi ni kaɗai ne in an yi mukabala kun tattaunawa yake sake zuwa in ɗauki abin mayar da shi a shafi na a sashi kuɗi rikodin. Haka ne? Eh, ina ganin haka. Haka ne, na mu sake sashi kuri rikodin saboda mun gamsu da abin da ake yi a nan ɗin cewa da gaske muna filtar a cikin mu kuma muna ba ta kariya. Haka ne. So, in mutum ya yarda da abin da ita yi sarki zaki. yana ganin cewa ya kara aƙidar shi ta fuskar dalili yasa yadda muke ɗauka mu sashi free recording mu sake saka shi a shafuna mu mai ba sa yi su yasa ba sa yi in mutum ya gamsu da abin da yake yi yadda mu muke sake ɗaukowa mu zo mu saka a kan mu, to mutum shi ma in an gama ya sake ɗaukowa ya je ya saka a kan shafin shi duk karatun da muka a nan shafin naka bayan mun an gama sai mun sake sa lokaci a sake sa karatun kudin har karatun da kare haka muke yi don mutum ya gamsu da abin da yake shi ma in an gama sai je ya kusa sai ya saka a shafinsa ba haka ya kamata a yi ba eh to bari in dawo da shi a ji abin da yake ainihin wato faɗa bari ga abin da yake cewa nan idan a'azzai yakun bi ilmikum kaga yace idan a'azzai ashe 'yan uwana masu girma ya kunu fi ilmikum zai kasance a cikin ilimin la kaga la yujadu ahadun ba a samun wani ulama al min ulama al-imamiyya daga cikin malaman kin shi'a imamiya wanda bai yi hukunci da kafircin ahlul sunna ba kun bi gani ولم يحكم من bai hukunci fa bi kufri gairi shi'a da kafircin wanda ba ɗin shi'a ba yace ba a samun wannan malamin cikin malaman yan shi'a imamiya wanda bai hukunci cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba kafiri ne ba a samu in ji kamalul haidari ba a samu har mu Wata bilas isna babu togaciya, babu wani malamin shi'a da ba a same shi ba abin da yake kudurta da shi cewa wanda ba ɗan shi a ba ba kafiri ba ne bilastis da haka ya faɗa bari mu ji na'am al-farq bainahuma fi amrin wahid wa huwa annahu ka gani sai yace na'am al-farq bainahuma abin da ya bambanta tsakanin malaman sisi al-amrul wahid al'amari ɗaya ne barka ji wani al'amari ba'dhum hakama bi kufr al-mukhalifin zahiran wa batinan kaji ya faɗi bambanci na ɗaya yace sashin wasu malaman shi'a sun yi hukunci da cewa wanda ba dan shi'a ba kafiri ne zahiran wa baɗin a bayyana da ɓoye kaji bambanci na farko wa ba'dhum hakama bi islamihim zahiran wa kufrihim madha wa illa yani wa ba'aduhum sashin su hakama bi kufrihi baɗinan sun yi hukunci cewa a ɓoye kai kafiri ne amma a zahiri kai musulmi ne a zahirin ka a yadda kai musulmi ne amma a baki ne kai kafiri ne wannan shi ne abin da yake faɗa jima ala kufrihim ma da batil ba ku shiga gani ke in ba haka ba jima'in malaman shi'a sun haɗu cewa duk wanda ba ɗan shi'a ma kafiri ne a baɗin inda suka saba kawai wasu suka ce kafiri ne zahiran wa baɗinan wasu suka ce a'a mutum kafiri ne shi ina a ainihin wato zahiran kawai wasu ka ce zahiran wa baɗin wasu ka ce baɗinan amma a zahiri a yawan mutum mu'amala ta musulmi haka suka faɗa har mu ci gaba da ji mu ji me yake ce cewa هذه ما هو منشأها ما هو أعزائي منشأها ما هو ال... الأساس النظري لهذا التكفير هو أن اغاني يتي ما هو الأساس النظري وانا دليلي ني اتاسو نا wannan kafuta wadda malaman shi ake in an zo sai su yi maganan cewa wahabiyawa na kafirta mutane al-imama ma hiya imma aslun min usul ad-din aw aslun min usul al-madhhab kaga sai ce matsala ce ta imama imma aslun min usul ad ko aslun min usul al-madhhab shine wannan imamar da shi ya ya zo ce wa wanda bai yarda da ita ba musulmi ne amma ba mumini ne. ba wannan maganar ba ne a littattafan shi'a ita kanta maganar da ya yazo yake kiyaye da fari fari wannan shine abin da ke ciki bari mu ci gaba da ولهذا اعزائي هذه القضية يعني المنهج التكفيري في مدرسة أهل البيت غير قابلة للدفاع ورفع اليد عنها إلا بتغيير المبنى تغني yace in ba haka ba wannan manhajin na kafarta mutane da sunan makarantar Ahlul Baiti yace wallahi ba wanda zai iya kare shi sai dai idan an canja abinda aka yi ginin makarantar akan shi menene canji dole sai an cire imama an ce ba ta cikin usulul dini ko usulul mazhab amma matukar ginin da aka yi a farko an yadda cewa yana cikin usulul mazhab sannan yana cikin usulul dini to dole kuma a yi hukunci da kafirci da duk wanda bai yi imamancin nan ba wannan shine dalilin da yasa kaga kullun suna tuhuman cewa mafi yawancin sahabbai sun yi ridda wanda zan zo in yi magana a kai wanda ma dumta multaziman أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب فلازمه ما هو أغن yace in dai ka yadda cewa imaman nan asulun ne min usulul din ko asulun ne min usulul mazhab ko yana daga cikin daruriyatud din ko lazim din sa abin da zai biyo ba shine hukunci na kafirci da duk wanda bai yadda da wannan imamancin ba kuma shi ne abin da yin shi a sake wa mutane bari mu ci gaba da jin shi ya takfir ma an da طريق آخر ya gani yace dole ka kafurta wanda bai da kun baka da wata hanya wacce ba wannan ba sai ya fada faɗa ولهذا انت تجد صريحا مولان هذه عبارات اعلام الاماميه اعزائي هاي عبارات اعلام الاماميه هذا صاحب الجواهر gashi زي كاو daga cikin manya-manyan maganganun malaman shi a barkaji zai أمامكم الجزء 22 صفحة 62 يقول بل تواترت الكلام عمن عن المخالفين أعزائي بل تواترت يعني النصوص من لا أغني بل تواترت النصوص نصوشي سنزوم التواتري abinda a al'adance zai yi wa waɗanda suka ruwaito a cikin ya bari ka wa sabbihim wa shatmihim wa kufrihim karin dawo da shi wa shatmihim bai sarki zaki kaji wa bal tawatarat yani nusus min la'nihim kaga nassoshi sun zo na tsine ma duk wanda ba dan shi a baka ji na farko eh sarki zaki na'am sheikh muna tare da kai na'am nassoshi sun zo na tsine ba duk wanda ba dan shi'a ba kuma nassoshin mutawatirai almaji wasabbihim kaga wasabbihim da zagin su su da suka ce babu zagi a littafin su Wasatmihim. Eh? kaga wasatmihim. wa kufrihim wa kufrihim da kafirta su wa annahum majusu hadhihi al-umma duk wanda ba ɗan shi'a ba su ne majusa wannan al'ummar wa asharru minan nasara wa anjasu min al gani sharrin mu ya fi sharrin kiristoci sannan dattin mu ya fi dattin kannuka wannan maganar da yake karantuwa ta wani malamin shi'a kenan hukuncin ahlul khilaf waɗanda ba ahlus sunna ba bari mu ci gaba da ji فسعد انت عندما يقرؤون هذه العبارات الطرف انا مو بصدد توجيه اعمال امثال القاعده وداعش والتكفيرين لا لا لا لا, لا ابدا ولكن عندما يجد ان الشيعي ينظر اليه بهذه النظره بينك وبين الله من يقع بيد شيعي يزوي به هذول يحكمون بكفرنا ونجاستنا واننا اخبث من اليهود والنصارى واحنا اما مولانا ها فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا واحنا منعكم بكفهم ونجازتهم لعنهم وانهم اخبثوا من اليهود Yahudi. to wannan wallahi ɗaya ne daga cikin ababen da suke faruwa da yawa sarki zaki bari in samar da wuta na ga wannan wutar da nake amfani ita ta abin nan eh kana ɗan ke yin bayani minti biyu kafin in ga wancan to wannan maganan dai na ƙarya ta da gaskiya bane masha Allah jama'a kuma kuke lara da malam musa yana kawo wani ana amma a nan gaskiya wannan magana da malam musa yake gaskiya na yi mamakin ta kacewa ko ɗan duk eh, wanda ke mu'amala da ɗan shi'a ɗan shi'a na kallon ka matsayin kafuri ne ba musulmi ba kuma har ya yi ci gaba na tambi cewa yanzu ni da nake mu'amala da shek tahir shek sidi bashir to abin da ya bari mamaki ya rantsuwa wa da musa ya yi wallahi wai ya rantse da Allah wai ya rantse da Allah nake malam rantsuwa fa kai fa rantsuwa fa kai wacewa suna kallo na kafuri ya ce mini eh wai wallahi suna gani na kafuri ba sa min kallon musulmi to a shak dashar shak shirin shi Allah su zo ta musu wannan da anan suna magana malam musa magana su nuna cewa a wannan ba malam musa ya faɗa ba so ka fahimta a Allah taimaki sarki zaki kare da kai shek so a yanzu wannan na ba da misali ne so a wancan karatun bayan da aka gama a shi wannan wannan gabar ka gana da gana, ba da amsa a kanta ku na'am akwai a ayar da ya ta ƙoƙarin karantawa duk da an ce shi wancan ya zo yana nuna cewa ai ba nima na yi kuskure eh na ina yin kuskure a wajen ƙur'ani saboda mu'jizar ƙur'ani amma akwai kuskuren da yake sarki zaki a ce ki ka yi shi hmm. ba ba ne. Allah ya sa sarki eh gajiyawa kamar ya me kike nufi rashin iyawa akwai kuskuren da da kayi shi wallahi an san baka iya bane ya sa kai kuskuren oh kana nufin cewa shi shakshi da bashir bai iya Kur'anin bane a kwarai sarki mutumin da zai ja aya a Kur'ani bai ma san a ina take ba hmm. kaga ai yafi karfin ka ce wai amma yanzu limamin maka a harami don ya ja. na kuskure da kai wannan ya sunan shi da ai duk wanda ke bibiya ta sarki zaki a nan gurin idan zan yi karatun awa biyu to wani lokaci ina iya jan ayoyin qur'ani sama da ayoyi ɗari kai ka sani shaida ne na wannan haka haka ne a cikin ayoyi sama da ɗari a awa biyu in ja na ja guda casa'in takwas daidai na ja biyu ba daidai ba ko makin aka ce kai ya Allah za ka kayar da ni ne na cikin ah, ka faɗi eh? amma su shi ka duba da kyau ka gani galibi in suka zo jan ayoyin ƙwar'ani illahi lazi la ilaha illahu ayoyin ba daidai suke jan mafi yawanci ba ka lura ayan wa Inna kala ala kulikin azim ya maimaita ki ya kai kusan su goma wa Inna kala ala kulikin azim yake karanta maimakon wa Inna kala ala kulikin azim aka yi ta maimaita ainihin wasu ayar Allah madaukakin sarki ya samu dace a lokacin akwai mutane da suka bidiyo akwai wani dan uwa awwal akwai wani Haruna awwal sannan an yi maganan gadan na na Fatima bari zan saka don wa'ancan duka masu tambayoyi ne ba su da ainihin wato muhimmanci ran tafi kan akan abin da ya shafi matsalar gado na ainihin wato na na tare da cewa mun ba da ainihin wato amsa a nan wurin akan wannan wato matsala a nan gurin. Eh? lokacin da wani masa magana akan wannan matsala ta ainihin wato gado an yi wani lokaci network ɗin namu ne sai a hankali a gane sarki laki Na shi. saboda haka Yan an yi haƙuri masu saurare su haƙuri ana ɗan samun network problem ba bari in abin nan ɗinsu jama'a mai hakuri mai hakuri malam eh network ne a dan yi hakuri kaga yana dan ba da problem ne kadan amma insha Allah zai akwai wata gaba da nake so in tattauna muhimmiya cikin lokacin da wani ɗan uwa ya zo yana maganan ya shafi ridda ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sani malamin mu amma gurin tsiya ya a wurin shiya kawai yauwa daga mu sunna mun sani malamin mu suka tafi amma gwamnati a ya ya ya faru to masha Allah yauwa alhamdulillah zaki ma'aiki na gode sosai Allah ya saka maka amin amin amin amin to next caller please ya kan layi bismillah shayina to a gurguje kusan ɗan bambancin da muke da shi a abin da ya faru a ruwayoyin sunna da wanda ke a wajen littafin malamanmu ɗan bambancin kaɗan ne mu ma haka yake a wurinmu bayan wafatin manzan Allah mata zara alaiha salam ta ji wajen kalifa Abubakar akan cewa tana son ya bata sadak da kuma wasu abubuwa na Khaibar ya kafa mata dalili da hadisi cewa shi ya ji manzan Allah ya ce su annaba a gadon su wannan sabanin akwai shi a cikin littafin kamar yadda bukari ya kawo kuma ta tafi tana da shi kamar yadda bakari ce hatta duniya ma ba ta musu magana wannan kenan bambancin ne, su hali suna suna ganin khalifa abubakar anan ya fi faɗi mata zahara gaskiya mu kuma yan shi'a a da ma faɗi mata zahara ta fi khalifa abubakar gaskiya a wannan shi ne bambancin malaku amma kissar abin da ya faru duka iri ɗaya ce bambancin ne. da kuka kawo kisar sai kuka ce khalifa abubakar shi ke da gaskiya ba da mace zara bai kamata ta zo ta nema ba saboda dalilin khalifa abubakar mu kuma muka ce a'a faɗi mata zara, ita take da gaskiya ta bi Abu Khalifa Abubakar gaskiya tana da haƙƙi ta zo ta nema saboda dalilai da yawa da muka dubar da su wannan shine a dunkule yadda matsalar take a wurin malaman mu na Shi'a tafsirin ta kuma yana nan a cikin tafsirin da in wata gaba ta zo a cikin mawdu'in mu kuma an zo matsalar sahabban manzo Allah iya mu taɓa wannan jita tafsiri sarki za yi na yi magana a nan gurin cewa har yanzu ba su ba da amsa ba na farko dai a cikin littattafansu ya nuna cewa bai halatta ga musulmi ba ga magari da har annabi sallallahu alaihi wa sallam ba awa mutum laifi ya kwana sama da uku yana gaba wannan yana cikin littattafansu idan ragowar gama garin mutane bai dace su yi haka ba ya aka abin da bai dace gama garin mutane su ba kuma aka ce yar manzon Allah ta yi ɗaya kenan na biyu mun faɗa mun ce wannan magana idiraji ne na al-Imam Zuhri ya faɗa wanda yake maruwaitin hadisi ba maganar na na Aisha bace nayi wannan bayanin a nan gurin na uku na faɗa a nan gurin nace ita na na Fatima ta taho neman gona ɗaya shi kuma Abbas baban annabi ya tafi neman gonaki guda bakwai. Dalilin da na Fatima ta kafa hujja wajen rashin ba Abbas gado. Ai, yadda wani ya ce wai ba sa gado, ita na Fatima da ta zo da Abbas ta ya je gurinta, ta fi ka sanin addinin da in baban annabi bai gado za ta faɗa mai za ta ci ba ka gado, ke sa ba za a baka ba. Amma ba wannan ta ce mai cewa ta yi waƙafi ne annabi ya bari kuma ta kafa shaida ba ta ba Abbas gado ba to har yau sarki ba su ba da amsa ba duk dalilin da ya sa na na Fatima ba ta ba baban annabi ba wannan ba dalilin shine sa Abubakar bai ba ta ba ba sannan na faɗa na ce hukuncin da suke wa Abubakar a nan gurin saboda bai ba ta ba sa ba su wannan hukuncin gana na Fatima ba ta bata ba baban annabi ba amma shiru kake ji har yanzu wato shayi nufin kabinan ke nufi hmm. ta ki ba wa kakanta eh. da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gado shi ba a gado shi ne ba ta bayar bane saboda ba a gadon annabi Oh, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Wannan kuma dalili, wannan hujja kuma. Wannan kuma dalilin shine dalilin da yasa yadda baban annabi ba a bashi ba, kuma ita ce ba ta bashi ba shine dalilin nesa shi ma abubakar ba iyar annabi ba idan can gona ɗaya ne a hannun abubakar ita gona bakwai ne a hannunta hmm. amma ka taɓa jin wani ahalin suna a duniya ya taɓa kuman na na farko da zalunci a sun sauko alama ka taɓa ji ko alama saboda mu a gurinmu abinda na na fatiman ce ta yi daidai wajen hana abbas cewa ba a gadon annaba me yasa ba su yadda ba abin da shi ma abubakar ya yi daidai sai suka ce na tafi da ne amma na abubakar zalunci ne hmm. me yasa wannan na sha karantowa a cikin littafin su a nan guri, kuma har yanzu ba su bani amsa ba kuma zan ci gaba da ta musu wannan tseren da muka ji wani Wani da ya kamata a auna ballo masu duba hmm. na ba, da tsakanin abin da ya kamata a duba a rula sosai tsakanin na na faɗi ma da kuma kakanta sai da abbas wa ya fara zuwa neman gafinsa ita ta fara zuwa wurin sai da abubakar neman gado sai da abbas ya fara zuwa wurin ta ita neman gado a yadda ruwa ya suka fa nuna cewa ita ta fara zuwa neman gado wurin sai da ake duba na ita da ta je wurin sai da abubakar ta je neman gado ba ba ta ba ta hmm. gamsu da wannan shi yasa ta hujja ga sai na abbas kiran. ga sai na abbas cewa yadda wannan wakati ne Oho. Can gona ɗaya nan gonaki guda bakwai. Ok, na fahimci. Eh, na ga wani yana yana zagi Malam Muhammad da tana cewa shege kayar da Abubakar bai a bi bayar ba kenan. So ina ganin Malam Muhammad Ali ka kyautata lafazin ka gurin zance. Na bluff. A ba sai ka yi bulokin shi ba yana da haƙƙi mai masa da nasiha sarki zaki. Ya ma bulokin shi. Ya haƙuri. kyale shi amma dai yana da kyau eh ko da kuka ce imamai sai na ali ya ce inni akrahu lakum an takunu sababina to kaga ƙarya kuke kenan babin sai na alin kuke ba na bin sa kuke da bai kamata duk dan shi'a ya zo nan yana zagi ba ta eh, fahimta sarki zaki so wannan kenan a karka damu shi ai dan uwanmu ne yana da haƙƙi malam sarki zaki kai hakuri ka bude shi idan ji tsoron ai kai hakuri na roƙon masa alfarma ka bude shi kada ya ci gaba da zagin so yanzu wannan kadiyar kenan mun gama da kadiya ta gaba da zan tafi tadlisin da suka yi da shi da malam tahir akan maganan irridda bari zan kawo duka guda biyu kan hadisin ashabi ashabi anan da nake so in yi tarkizin karatun da zan yi a yau in fitar da wasu abubuwa wanda wani abin yana da alaƙa da waccan muƙabalar da bamu gama ba za mu gama laraba mai zuwa amma bari in saka aji da yake faɗa a nan gurin bari mu saka aji bari ka akwai rijiya da ma'anar bijirewa umarnin manzan Allah. Sannan akwai rijiya da ma'anar bijirewa umarnin manzan Allah. wa'ancan sahabban da muke cewa bayan manzan Allah sun yi raja saura mutum uku da ma'anan duk sun bijire umarnin manzan Allah sai mutum uku ba da ma'anan sun fita daga musulunci ba shi ne ma'anar riddar bayan fatin manzan Allah na uku ne kullun sun kasance tare da imamu Ali saboda ita ce aiki da mutuwa, manzan Allah shi ya bari da haka wanda duk ya bijire wani sai mace ya yi rajja ya bar abin da manzan Allah ya bari da wannan ma'anar ba muna ce musu da ma'anar sun yi sun bar musulunci ba me ya tabbatar da haka shugabanmu na yan shi'a imamu ali ya yi ma'amala da su ma'amalan musulmai da ce da ma'anar sun bar musulunci da bai wannan ma'amalar da su su ba muna ba da ma'anar sun bar musulunci ba ne ba waccan ruwaye kuma yadda kuma wannan ruwayen ta riddar akwai alfifan akwai a cikin bukari akwai a cikin musulun wanzu Allah ya faɗi labarin cewa yawa to kaji sarki da ya ce wai maganar ridda ba wai suna maganar wai sun yi ridda sun bar musulunci ba ne sun yi ridda da ma'anar wai sun ki umarnin annabi amma ban da zai baka mamaki hadisan da ya ishara gare su a littattafan ahlus sunna shin suna fassara su ne da ma'anan sun yi ridda sun ki bin umarnin annabi ko suna fassara shi ne da ma'anan sahabbai sun yi ridda sun bar addinin musulunci wanne ne daga ciki so duk maganar da za su yi sai sun wa mutane kitilisi da rufa-rufa a cikin maganganunsu babu inda lafazi a ƙur'ani zai zo da ma'anar ridda sarki zarki ba da ma'anar fita daga addinin musulunci in ana so wato in ba da misali cikin alƙur'ani dan iya ainihin wato ba da misali cikin alƙur'ani ɗauki misali na farko Allah madaukakin sarki da yace yas'alunaka an ash-shahril haram qitalun fihi sai yace kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami yace wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah wal fitnatu akbar min al-qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ba za su gushe ba za su yi sai sun sa kun yi ridda kumbar addinin musulunci matukar sun samu dama sai Allah ya ce wa man yartadid ku an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun nan da Allah ya ce wa man yartadid ku an jini wanda ya ridda a cikin kumbar addini zai yi ne ka zo ka ce a'a ridda ba da ma'anan fita daga musulunci ba bai taɓa yi wa ridda ne da ma'anan fita addinin za a zo da wasu mutane a faɗa mashi cewa sun yi randa a bayan shi kuma ya san akwai abu kare ya gani ya san su sahabban shi ne wannan ita ce in kana so karanto ma to muna jin ka kola kafin ka kai ga karantowa kamar yadda na ji daɗi da kasu za ki yara kaɗa da ya ta fara magana ta. Very good. Yawwa sai dai a cikin maganar da wata ta kawo ta kawo cewa Christian ba da rijin wacce muka sani ba. To mene ne ma'anar alkufa? Kuma akwai wanda wanda sannan ko kawo shi da siga bayan da rijin ko kawo shi da siga na kufur kuma duk wanda ya inkarin haka shi ma ta shi ma wannan da shi ma wannan sigar akwai ta a cikin bukari akwai ta a musulun cewa sabbin za su zama kofarar ba'adahu akwai shi ma akwai a littafin ku ka kawo mun cutar a ce kana cikin karkashin jahannama shi kuma da wata cutar da ba ma'ana kana cikin wuta ba la in an ce mutum yana cikin wutar jahannama kuma ya an gama ma'ana ta fito kwaro-kwaro inda an ce mutum yana cikin wutar jahannama kuma ya an gama zai zancen fassara ta fito kwaro-kwaro to kun ce abubakar umar usman suna cikin ƙarƙashin wutan jahannama. Waye, ɗan shi, wane ne ya faɗa? Karanto. A, kafin ka karanto, sai ka ce wane ne ya faɗa. Na san za a karanta ta gan shi na a littafi a gabana, duk wayannan rawayin na san su. Yau nake ke in san mun nawa za ka karanta. za Ina ƙarfin magana ka ce, yau ba ta inganta ba kowa wani abu. kuma wallahi azin na san kuma da cewar har da Allah ruwayoyi ne ingantattu kuma su ma ko ai kai eh wai wai kora ka mi karanto malam wai waye wai waye ya faɗa ka waye marwaci magana wa za ka karanto ita nake so in ji waye he ko maganan wa waye waye marwaci wannan littafi da kai ka karanta Wane ne ya faɗi magana? Eh, waye waye ya rawaito wannan magana kamin ka karanto? To, bari in buɗe wurin sai in karanta. Aha, kafin ka karanta ba sai ka faɗi nawa za ka karanta. Kwai tun wannan littafi sai ka karanta. Daga wurin almajinki kuma ruwayoyi ne guda biyu. Ruwayoyi ne guda biyu. Ya kuri to tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya. Malam wai daga almajilisi. Almajilisi a wani littafi ya rubuta. ko Salamu alaikum. To sarki dace kaji da maganar da shi ma malam tahari ya shigo yi bayan wannan akan abin da ya shafi hadisin ashabi ashabi wanda na san yana cikin wani bangare na abin da zai yi ƙoƙarin. kawowa abin da ya shafi wato abin nan garin saka gurin alaikum. Wa alaikum salam muna tare da shak. Muna tare? Sosai. Networking yana ɗan bari yana ɗan bada problem amma dai ba komai. A gane, saboda saka na maganan a sahabi da suka yi, don wannan damar duk na san yana daga cikin hujjojinsu da dalilansu sai in zo in ba da ainihin wasu ɗansa a kan wannan. bari shi nan wannan zan abin nan bari ji a wani a sarki zaki ya zo a littafin suna sunna a cikin littafin alidaya wani haya nihaya an ce ummul na aisha ta ce lamma ku bi qubida rasulullahi irtaddat al-arabu da Allah ya dauke manzan Allah larabawa ke, da haka ta ce. Hmm. Sada ya zo a cikin sahihul Bukhari a cikin kitabun Rikad babun Filhaus manzan Allah ya za a zo da sahabbai a wani a wata riwaya yake fa'iza a raftuhum zan ga gashi na san su a wani riwayan ne ma zan ce ha'ula'i ashabi فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة za a ce ai baka san abin da suka yi ba sun yi rinta a bayan ka da kaɗan da kaɗan suka bar musulunci kaga akwai wannan sannan kalmar kafirci ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim da sahih littattafai cewa manza Allah ya ce masa abai la tarji'u ba'di kuffara kada a baya na ku koma ku zama kafirai ya zuribu ba'dukum rikaba ba'dhin tashi su din kasa kashi wanda ta kawo mana asan da sunna anan sai yace wannan kufurin ne duna kufur kafirci ne ba mai cikar dan uwa Sidi Bashir ya faɗa wadda akwai wani kufurin duna kufur kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci to haka shi ma ayoyin a matakin farko suna cikin bukari muslim sauransu sannan suna na a cikin littattafai da ta. cikin zaiwul bukari ma abin bukatun yake kungu na al'ummar sahabbai hagan su ce kultu ayin zan ce dan nari wallahi wallahi a ƙarshen riwaya cewa yake fala'ura ƙarshe waɗanda zanga sun tsira daga cikinsu ‘yan kaɗan ne’ hamalun ni an ibara ne a illa kamar yadda malaman sharhi na hadisan suka faɗa wato ɗan kaɗan ne za su jira gashi a cikin sayyul bukhari mafi ingancin littafi a gurin halin sunna amma abun mamaki kana tunnewa kana zuwa kana kafin wancan sai kenan sannan na mala ya kuri kamin ka shiga na biyu kola mala ya kuri kamin ka shiga na biyu kola har yanzu baka ga littafin ba kana hannunka kaga shafin so shi ne a wancan lokacin irin wannan da suke bugu waya din. na ba da shawara kan lafi na cewa da Allah in mutum zai shigo ne tambaya da abin duk da baka kai matakin ka ja ba ta fuskar ilimi ka kai ka da shi zamanto abin da za ka gyara ya fi abin da za ka lalata sarki zaki shi wannan an gurin mun zo a cikin alkur'ani Allah ya faɗi kalmar baban annabi Ibrahim waje kusan guda tara amma su malam tahir suka ce ai ba shi ake nufi ba dan uwan mahaifinsa ake nufi an yi haka ko ba haka ba na'am an yi haka to ya zama dole idan annabi ya amfani da kalmar sahabi a nan gurin a ɗauki kuma ita ce ma'anar da ke can gurin misali zan baka kafin in zo in yi bayanin hadisi lokacin da annabi ya faɗi cewa ƙungiyoyi za su rarrabu a gane za saba'in da uku saba'in da biyu za su tafi wuta ke ɗaya da aka tambaye shi suwaye ɗayan za su tsaya ya ce ma ana alaihi yau ma wa ashabi wanda suke kai ni da sahabai na yanzu kalman ashabi da amfani da ita a nan a matsayin al'ummar da za a riƙe za ta zama daidai da kuma wancan kalman ashabi da yake za a zo gobe alkiyama sun bar addini sai ce a sahabi a sahabi ya ce ai sun baddala addini a bayanka sai wayanda suka baddala addini kuma annabi ya ce abinda suke kai ni suke kai ni da su zai yi barin karanto ruwayan da kuma amfanin da ruwayar ta zo da shi na farko ka ganin nan gurin ya maganin cewa annabi ya ce la tarji'u ba a jikin farin Allah abu ne sananne an samu rikici tsakanin sai da na Allah sai na mu aure ko ba a samu ba an samu wannan nasu shi shine dalilin da kawari suka riki suka ce da bangaren sai da na ali da bangaren sai na ma'auya duk kafin ne da Allah ya ce kakku dawo ka annabi ya ce kakku dawo kafin bayana kuma bangaren sai da ali ya yaki mu'auya bangaren mu'auya ya yaki sai na ali da wannan hadisi suka ce duk kafin ne okay okay kaji na daya na biyu a maganan wato a wannan cewa irtaddu sun yi ridda ba yadda za a yi a zo ana maganar ridda idan ana kun an maga maganar ridda da ma'anan sun ki yadda da wani abu ana mu ana maganar ridda ne da ma'anan sun fita daga musulunci mu maganar nan fa sarki zaki dari sun fita da sauki ta san saukin ta bari karanto maka hadisin haka yanzu kalubalen da nake wa su malam tayin kalman abi kowa ya san asalin abin da take nufi a larabci yana nufin baba da haka Allah ya amfani da ita akan baban annabi Ibrahim har waje kusan guda tara a amma kuma suka ɗauke ta suka ba wata ma'ana suka ce ba ana nufin uba mahaifi ma wani ake nufi yadda kalman abi ba ta ɗaukar ma'anar uba kowane lokaci to haka kalman sahabi ba za ta ɗauki ma'anan sahabi da ma'ana ta shari'a ba kowane lokaci da haka akwai kalman sahabi kasa wannan akwai kalman sahabi wata take wato kasa shari'a akwai amma lugawiya wannan abu ne wanda yake sananne ina fata sarki za an lura da wannan abu ne sananne to yanzu bari mu je cikin inda suke ƙoƙarin karantuwa masu sukan sahabban manzan Allah dama bangare ne guda hudu akwai shi'a akwai kawarish akwai nawasib akwai mu'tazila bangare nawa akwai shi'a akwai kawarish. akwai kawarish, akwai nawasib akwai mu'tazila kuma yau zan kawo maka hadisin da irin wannan lafazin da yazo idan muka ce zamu bi irin wannan hadisin to har ahlul baiti sai ka dauka kasuwa cikin waɗanda su ma sai an fasu mutu gobe alkiyama la ilaha illa hadisin da ake ce masa da hau ya zo gurare da yawa zan kawo lafazi ɗaya in kawo alfasun da ya zo a cikin da tara, hadisin ibn abbas yake cewa annabi ya ce na. mahshuruna fatan turatun gurlan za a tayar da ku babu kaciya da lu'asun makara aka ma bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adun alaina inna kunna fa'ilin sai ya ce wa awwalu man kusa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a fara fatar da shi tufafi shine annabi ibrahim sai ce wa inna unasan min ashabi wasu mutane daga cikin sahabbai na yu'khadhu bihim za ta shimali za a kama su a bangaren hagu da su a sai in ce ashabi ashabi sahabbai na sahabbai na ko ya kulu sai mai gargada su yace innahum lam yazalu murtadina ala aqabi منذ faraqtu baka gushi ma wanda ka baro su suna yin ridda suna barin addinin musulunci fa aqulu sai in ce kama abdul qalil abdul salihu kuntu alaihim shahidan ma dum kifin lamma tawaffaytani har zuwa karshe yanzu sarki zaki hmm. wannan hadisin kamar yadda ka ji na faɗa da wannan lafazin ya zo da alfaz da yawa alfazin ɗin da hadisin nan izo da su ya zo da alfaz kamar haka zan kawo na farko ya zo da lafazi a babul haul hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa fa qulu sai in ci innahum minni ka kiyaye da kirki shi. idan kika gado mutane in aka tare su sai manzon Allah ya ce fa qulu sai in ci innahum minni su daga gare ni suke kana ji da kyau na'am kaga akwai ruwaya na innahum minni so wannan yana daga cikin dalilin khawarij da suka da na ali suka ce gashi irin yadda suka ɗauki waɗannan hadisan suka ɗora su akan raguwar sahabbai haka khawarij suka ɗauki wannan lafazin inda ummin ni su ma suka ɗora su akan ba suna cewa annabi ya ce aliyun ni wa ana minhum ba eh. wani daga gare ne yake sai suka ce wannan shine lafazi na farko lafazi na biyu wanda ya kara zuwa cikin bukhari daga asma Binta abubakar annabi ya ce ta kulli ya rabbi inni wa min ummati daga gare ni ne daga al'ummata lafazi na uku wanda yazo daga ibnu abbas ce, ala wa innahu yuda'u bi rijalin min ummati kaga nan ce, minni wa min ummati nan yace bi rijalin min ummati lafazi na hudu ya zo da yaridu alayya a yawmal qiyamati rahatun min ashabi rahatun wani jama'a daga cikin sahabbaina sannan ya ƙara zuwa da lafazin cewa la yarijanna alayya nasun bi ashabi al-aud kaga nan nasu min ashabi nan ya ƙara zuwa da lafazin ma'i rijalun minku wasu mazaje tattare da ku sannan ya ƙara zuwa wa ana faratukum alal haud alala rijalun an hauli dan annabi bai faɗi haka ba sannan ya zo da ruwayan ana dan Maliku a cikin sahih Muslim manzo Allah ya ce fala aku fala aqulanna ay rabbi usayhabi usayhabi sai aka amfani da lafazin usayhabi usayhabi yana sai mu dawo sarki zaki na farko dai kaga annabi a cikin wannan lafazin hadisin a ce innaka ko lam yazalu murtajina ala qabin mundu faraktahum a wata riwayan baka san mai suka farar a bayan ka ba kaga wannan tana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanin abu ne in Allah ya sanar da shi kaga wani abu ya faru wanda za a zo gobe alkiyama Allah ya ce ai baka sani ba kaji na daya sana na biyu da hadisan nan suka zo suka ce za a yi riddan nan sarki zaki ka san cewa qur'ani ne ya fara ishara za a yi tun ma kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayani a hadisi cewa abin zai faru a ina qur'ani wannan isharar matafi cikin suratul ma'ida Allah ne ya kalli sahaban ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya fi wanda kuka imani sai ya ce man min kuma an dini wanda iridda a cikin ku ya bar addinin musulunci sai ya ce fa yi a Tullahu bi qaumi Allah zai zo da wasu mutane sai kawo kaumin din na kira dan ya nuna mutanen suna da wani girma da wata daraja ta musamman a gurin Allah ya fi sifa a kansu yuhibbuhum wa yuhibbuhum mutanen nan suna san Allah kuma Allah na san su ari sifa guda biyu na'am suna son Allah kuma Allah nan Allah kuma yana son su bambancin sahabbai da mu duk wanda ke doron duniya cewa yake yana son Allah amma ba ke da tabbas Allah na san shi ba wanda yake da wannan babu wallahi mu dai muna da awar san Allah amma wa ke da tabbas Allah na san shi babu wannan mahaluki sarki lafi maganan su kuma cewa Allah yana son su magana ce fa da aka taso jibrilu daga wajen Allah ya zo ya sanar da fadar da ta fi kowace fadar a doron ƙasa ta annabi Muhammad aka ce waɗannan mutanen yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah shi kuma Allah yana san su kaji sifa guda biyu wannan azillatin alal mu'minina suna da kankan da kai akan masu imani sannan a izzatin alal kafirina suna da nuna izza ga wanda yake kafiri ne sannan na fi lai suna jihadi don addinin Allah ya tsaya wala ya da lawmat la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi da Allah ya gama sai ke dalika fadlullahi yuti man yasha'u wallahu wasi'un alim da sai mu dawo mu duma mu gani a tarihi sarki zaki da annabi ya bar duniya abin ya faru ko bai faru ba a ya faru to shine maganar ba wata magana ba ce mai wahala akwai laraba wanda annabi ya bar su a addini a addini ya san su bayan ya bar duniya san su ta addini kuma dama Allah cewa ya fasauka da sannu duk wanda ya yi ridda Allah zai kawo su mutane wanda za su yi maganin riddan to sai muka duba a tarihi sai muka da to ai ga waɗanda suka yi riddan nan kuma ko da abin nan ya faru sai da annabi ya bar duniya ya faru yanzu suwaye idan dama mun ce sahabi shine wanda ya yi imani da annabi ko ya haɗu da shi ya mutu akan imani nan bayan annabi ya bar duniya sai suka bar addini ana kiran su sahabbai ah, ba kiran sahabbai haka ba za a kira to babban mushkilar ne wanda ba suka tashi suka yi maganin waɗannan ƴan riddan su ne kuma ake cewa kuma sun yi ridda dan hmm. Allah ya za'i wanda ya riddi kuma ya yaƙi wanda ya ridda akwai mamaki kaga bai wa to in ka tafi a tarihi abin da ya faru da sai na abubakar annabi ya bar duniya an samu shine maganar da na Aisha take tawala kadir ta kasirun min al-arabi da yawa daga cikin larabawa sun girgiza sun bar addinin musulunci bayan annabi ya koma zuwa ga Allah kaga akwai kabila da aka ce aka aka gaskar sai aka samu tsalihatul asadi sai shugabance su akwai kinda da wanda suke tattare da ita aka samu al-ash'as bin qais al-kindi sannan akwai kabila ta muzhish da wanda suke da alaƙa da ita aka samu al-aswad ansi sannan aka samu banu hanifa wa alaihim musaila Mutum kazzabi tun annabi yana da rai ya fara da'awar annabta bayan ya bar jini a ce da daga wannan annabi tun yana da rai sannan akwai sulaim da alaihim akwai al-tija'a sannan akwai bani kamin tare da su akwai sada'a da duniya dan Allah sarki zaki in za mu yi wa hadisin annabi adalci da aka samu wannan riddar ta faru wannan kabila ta Asad da Gatwan Sulaihatul Asadi da gorance ta sai sai na Abubakar ya aika masa Khalid bin Walid Sulaiha din sai ya tuba sannan kinda da Al-Ash'ab bin Qais shi ma ya tuba sannan Al-Bahrain akwai Al-Munzir bin Nu'man da kuma Al-Ala Al-Qadrami Muzhid akwai Al-Aswad Al-Ansi akwai suwaidu bin muqarrin an kashe al-aswad a hannun fairizu Dailani, sannan banu hanifa musailama al Kaza, sai da abubakar ya tura masa ikirama da kuma khalid bin wali musailama al Kaza an kashe shi a hannun wahashi bin harbi sannan sulaim al-fidaa aka tura masa tsarfat bin al-hajib sannan tamim a tamim saja'at aka tura mata Khalid bin Walid wasu malamai suka ce daga baya ta dawo ta ba yanzu sarki zaki da aka samu wannan ridda wasu sun bar addinin musulunci sai mu duba mu gani waye a aikace suka yi maganin ƙirgin nan waye a aikace suka yi maganin irin jannan hmm. shi ne sai na abakar wanda suke tare da shi ah, to su kuma sai na abakar ne suke tuhuma da ya maganin kan shi suke tuhuma a matsayin ya yi da aka hadisan da suke ta kawowa a cikin bukari da musulmi da ma'anin su tsora su kan sahabbai dukkan su bai taɓa yiwa ko mafi yawancin su a'a Qur'ani dama ya yi ishara ya ce ya ayi halladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa saufa wanda saufa mun san harafi da ke nuna cewa nan gaba abu kaza zai faru to idan kuka bar addinin musulunci Allah zai kawo su mutane wanda za su yi maganin matsalan nan sun yi ridda kaga ko da abin nan ya faru annabi ya bar duniya ya san wannan abin ya faru wato shi in dai ku fahimci ka wayanda ɗan a ke nufin cewa su za ce su suka yi riddan wato shi hmm. da ma Allah yake kwatance za su yau yake wanda kai riddan kenan shine waɗanda su suke cewa su suka yi riddan su ne hmm. kuma suka yaƙi 'yan riddan Hmm. yaya za a yi murtaddi ya yaƙi murtaddi hmm. Hmm. kuma ‘yan shi'an sun san cewa kamar wa'annan su suka yaƙi kuma ‘yan rigar sun sani amma su a gurinsu akwai ma'anar da suke bayawa wai da ma'anar wajen nan mutanen da sai na abubakar ya yaƙa wai ba su yarda da kilafancin ke na abubakar ba ne wai shi ya sa sai da na abubakar ya ji yaƙe su wai ba ridda suka yi ba sai riddan abin da za a duba wai ba sai da abubakar kuma na Umar ya yake su ai kowa ya san kaman eh, su riga na Ali barin duniya shi ya taimaka musu aka yake waɗanda ya taimaka balman hasali wannan dan da eh. kaji ana magana Muhammadu Hanafiya eh. a wannan yakin na ƴan ridda da aka je aka yi ne aka kamo mata a wannan kabilar Banu Hanifa aka ga su da na a matsayin sadaka baiwa ita ce ta haifi wannan yaron Muhammadu a ɗan gidan sai Ali. Imam Ali cikin da aka aka je aka yaƙi wa'incan. Idan da a ce da sai nan Ali ya san su Abubakar sun yi ridda, ko ya san cewa sahabban nan da mu muke magana muke ba su kariya su suke ridda. Sai ta ai, zan je in yaƙi wancan ba, kun kun yi riddan. Ya zan zo in haɗa kai da kuka ridda a je a yaƙi wanda suka yi ridda. Na'am, na'am. Saboda haka Qur'ani ya ce ya ayyuhal na amanu manyar yartadda kuma an yi fa ya ya'ti Allahu bi labari annabi ya bayar in an samu haka kuma Allah ba zai kala matsalar ba sai ya kawo wanda za su yi maganin ta kuma aka samu kuma Allah ya kawo hmm. Ka fahimci yadda kaji kake yanzu sarki zaki sosai sosai sosai so da haka wayannan kabilun wayannan ɓangarorin na larabawan da suka yi ridda bayan annabi ya bar duniya su ne gobe alkiyama idan aka dangaro da su tafi annabi zai ce ashabi ashabi ya ce ai kan san me suke ba a bayan ka bayan da ka riga ka baro duniya ai sun riga sun yi watsi da addini sai annabi ya ce fasukan fasukan su kuma so suke su ɗauko waɗannan hadisan sahabban da suka ɗauki addinin musulunci suka yaɗa wa duniya sai su ce kuma su ne sahabban da suka yi hijira ba wa'annan mutanen ba yanzu ka fahimci ƙarfiya wallahi na yanzu mun fahimci sosai amma yawa akwai abin da suke kaunawa shi su haɗa da wannan eh. saboda sun ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa akwai munafi a bayansa Mm. sai sashe kuma na sai na umar ya yana yana kuwa yana tambayar cewa da shi da shi ciki da shi ciki wai wannan magana da sai na umar ya yi shi yasa su suka saka cewa a ah, dima na su suka yi rida a bayan shi yanzu a nan gurin yanzu a nan gurin sarki zaki eh. mun sha karanto maganin sai na ali yana cewa lillahi darru lillahi bala'u fulanu kai abin mamaki ko haka ta tabbata ga wani sai faɗa ya ce umar sai da na ali ya ce zahaba na kiyar saubi sai na umar ya tafi ya kuma zuwa ga Allah da tufafin mai sarki kai malma hasali da aka zo za a yi wa sai na umar sallah abin da sai na ali ya ce babu wani mutum a duran ƙasa da yake fatan ya haɗu da irin aikin da wato zai haɗu da Allah da shi kamar irin aikin sai na umar idan da a ce sai na aliyasun umar mutumin banda ne zai faɗa haka Ah, sam sam sam sannan a nan gurin sarki ke na karanto cikin littattafan mutanen nan fa randa da umar ya mutu yar da ali ummu kulsumin tana aure da shi ya je ya daga gidan shi ya dawo da ita gidan shi don teke ta a jikin shi ko ta kama ba hmm. ya aka yi sayyidina ali ya san sai na umar murtaji ne da ƙyar da ya haifa kuma yana cikin usulul kafi kuma ruwa ya ingantacciya da ƙyar da ya haifa Umar na aure da ita kuma ya san cewa arne ne murtad ya yi ridda da ah, ina zuwa shi ba mu gane ba a sarki mantawa kake yi a nan gurin na karanto cikin littattafan shi'a yarda na na Fatima ta haifa eh. ko da sai na Umar ya bar duniya na tuna ya aure sai da Umar ya aure 'yan na Ali da aka kashe shi aka binne shi sai na Umar Ali ya je ya ɗauko ta daga gidan sai na Umar ya dawo da ita gidan shi dan ta ba a gidan shi eh na eh eh eh, eh haka na na'am to ya san cewa yayi ridda ya aka yi da ya ridda tun kafin wannan lokacin bai kwace 'yan shi a hannunsa ba haka kuma hadisan yana nan cikin usulul kafi rigingimun da ake cewa tsakanin su sun yi har ya zo gidan na na Fatima ya kona gidan ya kira wannan lokacin duka yana auren ƴan ai na karanto maka a nan gurin nace duk wannan ƙarya ce a shi duk da gigimin ƙarya ma misali ƙarya ce abin ke nuna cewa ƙarya ne ta yaya aka an yi wannan amma idda na Fatima ta haifa tana aure ta ce da na Umar eh akwai akwai kushin ma akwai akwai ƙarya ne hmm. wannan yana nan cikin littafin su usulul kafi kuma ruwaya ingantacciya kada wani yazo ce mana bata inganta ba a'a ruwaya ingantacciya tana nan na karanto a nan gurin kuma ko yanzu wani yake bukatar in karanto masa sarki da sai in karanto masa cewa ruwaya ce ingantacciya a cikin littafin su hmm. ka lura na'am shayi na'am haka idan masu saurare sun fahimta yanzu ya yayi ishara cewa ridda za ta faru a matsayin jimla ta sharadi to in kuma ta faru Allah ba zai ƙara addini haka ba to fa zai kawo waɗanda za su yi maganin riddan nan da kuma ta faru sai Allah ya tafi sai na Abubakar da sahabban da suke wannan lokacin sai su siye da na Ali da ire irensu suka goya masa yin baya aka yaƙi waɗannan waɗanda suka yi diddan kuma na kawo maka na ce maka da kashe kashensu sannan da kuma waɗanda aka tura a ƙarƙashin jagorancin sai na abokar suka bi suka yi maganinsu saboda haka shi yasa ni ni na natsu ko ko shakka ba na yi illahi allazi la ilaha illa huwa wa'annan mutanen addinin annabi suke sosai sun ruguza da sunan cewa wai suna kaunan ahlul baiti sarki zaki wannan ruwayar da na faɗa maka tana cikin usulul kafi a mujalladi na shida ko furu'ul kafi shafi na ɗari da sha shida ya kawo shi a wannan babin da ke magana akan abin da ya shafi wacce mijinta ya ainihin wato mutu a nan ya kawo babu babu iddatil hubla al-mutawaffa anha na wa nafaqatiha anan ya kawo ruwayar abin da take cewa daga abi abdullahi sa'altuhu anil mar'a almutawaffa anha zawjuha na tambaye shi hukuncin matar da mijinta ya mutu ta ataddu fi baitiha za ta yi idda a gidanta ne aw haisu sha'ad ko inda take so qala sai ce bal haisu sha'ad duk inda take so sai ce inna aliyan lamma tuwfiya umaru umar yace na ali lokacin da umar ya rasu aka umma kursumin ya zo wajen umma kursum fantalaka biha ila baitihi sai ya ɗauke ta ya tafi da ita gidan shi kuma wallahi ruwayar ta inganta a littafin su dan Allah idan sai na Umar munafiki ne kafiri ne musamman banza ne sai aka yi sai na Ali ya bari sa yarta na na Fatima take aure da sai na Umar har ran da ya mutu ya koma zuwa ga Allah hmm. Na'am. sarki zaki? Sosai sosai sosai. So ga ruwayan nan a cikin littafin su saboda haka babu abin da ke tsakanin sahabbai kamar yadda Qur'ani ya faɗa Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum idan masu saurare sun fahimta shi yasa ji a munazara na ce duk abin da zai kawo bai ka daga ɗayan uku ko ya dauko munafikai ko ya dauko wayannan da ake magana yan nan. ko ya dauko a ɗan ɗaiɗaikun sahabbai sun yi kuskure wallahi duk maganar da zai faɗa a akan sahabbai ba za ta fita daga ɗayan ukun nan ba na faɗa maka na ce idan munafukai ne za mu da business da su dan munafiki a zamanin annabi bai ma zama musulmi ballantana ya zama sahabi idan kuma yan ridda ne zai ɗauko ya tusa ya cikin sabai ƙur'ani dama tuntun ya riga ya faɗi cewa idan an yi Allah ne sauƙin inda za su yi maganin riddan to muhajir da ansar da suka yi maganin yan riddan su muke magana a matsayin sahabbai ba waɗannan ba duk wanda ya riga ya bar addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a maganan wannan maganan idan ko kana magana a matsayin kun su su kuskure ni. mun ce kafin ka faɗa ka ce wane yayi wane yayi Allah shi ya fara faɗa cewa sun mai ba ne ba kuma yace ya yafe musu aka da business ai ba bayin ka bane bayin waye bayin Allah ne wa in sun yi laifin wasu kawa Allah sai kuma ya ce ya yafi sai wani ya zo shi da ba a bayansa bai ce wai yana ta dakkuli akan abin da ya shafi su. kuma jin mai saurare ya tsaya duk kyau ya gani bai wuce ɗayan ukun nan ciki zaki nan su ne ababen da suke faruwa Ya ka in kadi suna maganan yan ridda ko munafakai a'a abin da suke ƙoƙarin yi shi shine sahabbai mutanen kirkin da suka ɗauki addinin annabi suka yaɗa. su suke sosai sun shigar cikin mutanen banza amma ba wai suna maganan munafikai wanda kuka munafikai cutar da manzon Allah suka dinga yi ma yasa Allah yace wa minhum alladhina yu'zuna an-nabi wa yaquluna huwa uzun ce cewa annabi kunne ne idan masu saurare sun fahimci yanzu duk sanda dan shi'a yazo yana maka magana akan sahabbai ko ajiye ta bai fita daga ɗayan uku kai da ko munafiki yace maka sahabi ne dan ya bashi damar zagin Abubakar da Umar da Usman da raguwar sahabban suka wa addinin musulunci hidima ko kuma ya ɗauko wato waɗanda suke riddan nan kuma sabon sun suka tashi suka yaƙi ƴan riddan dan ya ba shi damar ya ci abubakar ya yi ridda ko umar ko usman ko kuma me ko kuma ya ɗauko a ɗaiɗaikun su ya ce wane ya yi laifi wane ya yi ba daidai ba wane ya yi ba daidai ba zan baka misali guri ɗin kawai sun ci larabawan ƙauye sun zo suka wa annabi ɗan kira daga ƙauye suka zo da ba su san a wani location annabi yake ba a gidan sai suka ce a rarrabu da suka rarrabu sai aka ce a tsawa annabi kira cikin inda yake su ya ya fito suka dinga ruɗe kira ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad da Allah ya tashi sai ya ce wa annabi inda innal Yunadu yunadunaka min su hujurati wanda suka zo ta bayan gida suna ta kiran ka dan ka Allah sai ya ce aktaruhum la yaqilun mafi yawanci ba su da fahimtar addini zan daga ƙauye suke sai Allah ya ce walau annahum sabaru da ake sun yi haƙuri a kuru da ilayhim har sai ka fi ka same su ya kana kai da wallahi da ya fi masu zama alheri sai Allah ya rufe da ayan wallahu ga rahim rufe ayar da ya gama magana akan abin da suke wa annabi ya ce wallahu ghafurur Me ya yake maka ishara Allah ya yafe musu kenan Allah ya yafe musu shi sai ya ce wallahu ga rahim tun da Allah ya rufe ayar ya ce wallahu gafur rahim Allah mai gafara ne mai jinƙa ne kaga ishara ne na abin da ce wa annabi Allah subhanahu wata'ala ya fi musu in daga kauye suka zo to sai yanzu yanzu sai mayar da shi ajanda in ce ga wasu sabai sun zo daga kauye sun wa annabi rashin tarbiyya da rashin mutunci Allah da Allah da ya aika annabi ya bashi matsayi da ne da kai biki san annabin da kishin annabin ba sai suka mai ba daidai ba sai kuma Allah yake da shi annabin da aka ba da su da suka ya sai kuma wani ya zo ya zama shine alƙalin sa yanzu hmm. ai bai yi wa ai ko da aka yi yaki ba za mu ja karatu da yawa ba yau buɗe layi mutane su tambaya ya abin da zan faɗa kenan a nan wajen Allah ya sa mu dace masha Allah masha Allah masha Allah mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Malam Musa kenan a da mana karatu jama'a Eh, wayannan malluma ita inda suke yawan burge ni ko sun harkoki da yawa ya shiga musu gaba wallahi in ba kana gidansu ko kuke da su ba ka ganewa ko ciwo suke ko rashin lafiya kama su saboda da'awa da sauransu da suke ba ka ganewa amma fa ka san cewa kan da kake zazzabi wallahi suna zazzabi saboda ba masu ba masu mai bane alhamdulillah mun goge musu sai malam Musa ya mana karatu na awa ɗaya da minti hamsin kenan shi sa za mu bude layi kan abin da shafi ya tattauna ita ce abin da za a yi masa tambaya a kai insha Allah ya kawo mana a don cika sannan kuma shayi ya yi magana mai nauyin gaske da muke neman yan shi'a ake a bakin su kuma da malluman shi'a in Allah yadda Malam Musa ya nuna mana cewa duk halakar ka da zan shi'a yana kallon ka a kafuri ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to kola ya sunan ka daga yana kira sarki zaki bello ne daga bauchi malam bello daga bauchi to kana tare da shak malam musa yusuf asadi suna kan wannan layi ina jinjina wa shehi na Sheikh Musa Yusuf Asadu Tsaro. Yana jin ina amsawa dan uwa. Kuma fatan alkhairi ne kawai ni karatu can sai ba bukatar tambaya mu. To masha Allah mun gode maka tun da ba bukatar tambaya war mu ba wanda kike da tambaya dama. Insha Allah. Ashe ina ina gaida shehi. To ina amsawa dan uwa. Assalamu alaikum wa da kira Wa alaikum assalam. Allah ya sunan daga ina ki kira? Sunana Muhammad Dallaji Halilu daga Lafiya Jihar Nasarawa. Nasarawa. Kana tare da Malam Musa Yusuf da suna ka wannan layi. Na'am. Ina ba sarki zaki da bakonka. Masha Allah muna je muna amsa. Ana suna da tambaya guda biyu da zan ba mana. Yana jin ka bismillah. To, wannan za ki? na ga malam suna yake duk yadda ta shiya yake. Eh. Yana kallon ɗan adalci a matsayin ba musulmi ba. Haka da faɗa kuma ya yi rantsuwa. ya yi rantsuwa eh. to amma yaya ah, mun san muna rayuwa ne a nan kasan da masallaci yake ko na izala ne ko na tarika ne suna zuwa su bi su sallah Shin ne ne matsayin wanda ba ka ɗauki shi a matsayin mutum ba kana bin sallah da yake nan tambaya na biyu shine adadin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ne idan malam ya faɗa mana adadin su to wanne ne guda goma wasu wani ne guda goma da aka ce an musu albishir ko dinna shauran kuma su ina matsayin su to masha Allah mun gode Allah sa malam ya fahimci malam ya fahimci tambayar ka ta farko kake cewa na ce a ah, kuma na yi rantsuwa da Allah akan cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba ɗan shi'a ba ka kallon shi a matsayin musulmi eh. haka ne kuma uwa ya eh, haka ne Wata mu yasa ɗan shi'a ke bin su ke bin ahli suna da ɗan ɗari duka suna bin kowa sallah to za a samu wanda bai ke shi musulmi ba kuma za su bi sallah sa na farko kenan sa na farko sannan tambaya na biyu yake cewa wayanda aka yi musu bishara da aljanna goma lokaci ɗaya. Eh. goma to ragowan fa eh eh tabbayansa kenan To sarki zaki ita watan matsalar da ya magana a kanta. Hello, sarki kana tare ni? Kuna tare da ke sosai, Shek. Watan magana da ya magana a kanta. a ina ganin a nan gurin malar sama'ila alfarma ƙwanniya ba wannan hukuncin cewa ko sun yi sallah sai sun koma sun sake satina? eh an yi haka ko ba haka ba an yi haka mun yi haka Yawwa. so wannan amsar kaga ba ni da iskali a kan sannan ina magana sarki zaki ba fa ina magana akan mabiya shi'a ba ka fahimci su kannan sarki zaki mabiya shi a daban masu kuma shi an ci daban a matsayin malaman da suke yada cin. so su mabiyan cikin abin da nake kyautata zato da yawansu abin da aka rufa musu na cewa akwai kaunar ahalul bashi cikin tafiyar wallahi tallahi wannan abu shi ya kai da yawa cikin tafiya sarki zaki tsakani da Allah haka ne ko ba haka bane cewa akwai kaunar ahlus sunna akwai kaunar ahlul baiti eh haka a cikin tafiyar shine abin da ya kai su gaskiya ne wallahi ina musu kyakkyawan zato mabiyan 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 so muna maganin hukunci bai shafi mabiya ba a'a wanda suka zo da sunan malamai yanzu fatawa da hukunci mabiya na ke ko malamai ke yanzu kamalul haidari da zai kawo amsar hukuncin a littafi ya karanto ko ba littafi ya karanto ba Ko muna magana malaman shi'a ba mabiya shi'a ma sun riga sun yi hukunci da duk wanda ba ɗan shi'a ma a matsayin kafiri ne in ma zahiran wa ba'inan ko kuma ba'inan amma a zahiri musulmi ne amma kuma a lahira in yi zai shi kanta wannan na gama da wannan sannan da yake maganan cewa idan an zo yin suna suna bin sallah ina ganin dan uwa bai san cewa ba akwai sallah ta takiya da yadda za a zo a bika sallah dan ari ribace ka kuma in an gama sallah in mutum yana iya zuwa ya je ya sake sallah wato a ba wacce da kan kenan sannan da yake cewa waɗanda sahabban annabi suna nawa ne malamai sun yi ƙoƙari wajen dirasar sahabban annabi bayan annabi ya bar duniya ce akwai sahabbai da ya bari sama da dubu ɗari a sarki zaki so a wajen da yake magana wai al'ashara al-mubashsharu na biljanna Waɗannan ana magana ne sarki zaki waɗanda aka yi musu bishara da aljanna lokaci ɗaya kawai amma sahabban annabi da aka yi musu bishara da aljanna ai suna da yawa sababin da ke sa a yi bishara abu ne kamar haka a suratul bakara a farko ba Allah ya ce wa bashirin na amanu wa amilu hati ba abin da zai sa a yi maka bishara al'imanu ne kuma al'amalin salihu bari ba shi misali cikin ƙur'ani gurare da yawa wanda Allah maɗaukacin sarki yake tabbatar da cewa ya yi wa ainihin wato sahabbai ainihin wato bishara ba shi ainihin wato a misali a cikin ƙur'ani wuraren da Allah maɗaukacin sarki tabbatar da cewa ya yi musu ainihin wato a bishara a cikin ƙur'ani yanzu mu ɗauki yaƙin badar da aka je yi sai Allah da ya tashi ya ce kada kana lakum ayatin fi fi'atayn al-fi'ata sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi. kaga dai bangaren da suka fita yakin badar Allah ya bada shaida da kanshi yace sun fita ne saboda Allah kaga tunda sun fita saboda Allah shi yasa ga ma'abuta badar matsayin su daban yake Allah madaukakin sarki hmm. shi yasa a nan gurin kaga na faɗa nake cewa ana maganar aljanna amma idan ana maganar sabai matsayin su a gurin Allah abinda suka samu tun daga duniya ya ma karfin aljanna ara wancan lokacin kai mamaki kace kamanya nace ai abin da suka samu kaga Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min shine abin da Allah yake bada haka dan uwa wayancan goman an fade lokaci ne a sunna amma abin da Allah ya kawo na aikin da suka yi cewa ya allazina amanu wa hajaru wanda suka yi imani suka hijira sabai sun yi imani ko ba ba sun yi imani sun yi hijira ko ba yi ba sun yi hijira wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi dan da dukiyarsu da kansu don daga addinin Allah ko musulma sun yi a azamu daradatan inda Allah wa ulaika humul fa'idun sai Allah ya ce yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha Sannan ya ce yace khalidina fiha abadan inna Allah indahu ajrun azim za su dawwama kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna da ainihin wato lada idan ka taho cikin Qur'ani haka za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana magana So inda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa a yadda da suka samu ta Allah subhanahu wa ta'ala ta fi aljannar girma in ka tafi cikin suratul tauba Allah da kai sai ya ce wa'adallahu a cikin suratul tauba sai da fara maganan cewa almu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga mu'minai sashen su yana kaunar sashi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يأتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات Allah ya yi muminai alkawari da muminai mata jannatin tajiri min tatal anharu khariji ne fiya wa masakin tayyibatan fi jannati adn ya ce wa ridwanun minallahi akbar sarki ba ya faɗa aljanna ba a baya na'am ya ce wa ridwanun minallahi akbar yadda da kaga Allah na buga musu amanin duniya yana cewa radiyallahu anhu wa radu anhu ta ma fi aljannar da ake magana girma domin kamar yadda na faɗa duk duniya babu al'ummar da ta samu tabbas take ta yadda da Allah kuma Allah ya ce ya yadda da su sai su walla su kai suka samu wannan zalika huwa al-fawz abin da yake da ban mamaki sarki zaki a faɗi wata aya a ƙur'ani a yanzu wani mutum yana rayuwa a wannan zamanin sai yana jin cewa shi ya kamata ya shiga cikin ayar amma kuma sahabban Allah ba su cika su cikin wannan ayar ba wannan shine abu mafi ban mamaki idan har ka cancanta ka shiga a yanzu to ai su ne a haƙƙu wanda ƙur'anin ya sauka a gaban shi ko kai da ƙur'anin ya sauka ba kana a fahimta Allah ya sa mu dace mu je ta gaban akwai mai wata tambayar eh, assalamu alaikum wala da kada kallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh kola kola mai nan ban gana eh na ya sunan ka ga nake kira sunan abu abdul wahid eh, daga jawda to abu abdul eh, wahid kana ta da shek malam musa yusuf sai suna kai wannan layi

Eh, gaskiya ina sa da malam bisa da yi wannan magana da malam ya faɗi kamar shi'awa suna kallo duk wanda kuma ina sa da malam dari bisa dari hakan shi ake kallon mutane eh, ko sufaye ma haka ke kallon su a kowane littafin da wani babban mali da kuka ana kyau mujmalu aqaid shi'a asalin magana na san mala ya san wannan audio asalin muhakar aka yi ta koma shi littafi wannan wurin malami na yana doko littafin awa da cikin fadi ma sufayi ma ba zama musulmi ba yana babu mamaki mana sufayi ma suke mai suke wani lokaci suna eh, kama amma wani lokacin muke ba su koziri saboda karin kiɗi tafi shi a da ke ba da ba a samu kenan ne ake samun wasu mutane ana lulus ana ana tsigar shi shi yankin nan muna roƙo Allah da Allah ya tsare mu da eh, addinin shi'a ana tambaya nake da shi ba hmm. ana ana ina ji ana jin ka eh, yan eh, na na fanta da Umar ya auren nan shin sun samu yara ko ba su samu yara ba tambayar da suke da shi kenan hmm. to mun gode Allah shi ka maka mun gode mana na'am wa idan ka wa ka bani audio wa hmm, to wallahi kai abubuwa ne sun yawa wala abubuwa ne eh, bari to bari <laughs> bari to koyi bari insha Allah na na duba audio Allah ya yarda na gode bismillah shek so a wannan tambayar da ya yi hmm. cewa a ummu kursum a wuta haihu tare da suna umar to wannan yana bukatar sai duba kamar ina ganin akwai ɗaya da nake ganin kamar sun haifa ainihin wato tare amma dai ban ainihin wato tabbatar ba amma da insha Allah kafin mu tashi zan duba sarki laji mu je tambaya ta gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh na'am kola sunan ka ga nake kira yawa sunana muawiya daga Kano Najeriya to malam muawiya kana tare da Sheikh malam Musa Yusuf Asad suna da malam muawiya yawa ine masa fatan alheri ine masa barka da zuwa malam yana jin ka yana amsa malam muawiya yawa tambaya ta kai tsaye zuwa ga zuwa ga Musa Yusuf a tattun Malam Musa ya kuri kola Malam Musa tambaya ta zuwa ga Malam Musa shi yana ni in ce masa Malam Musa shi yasa na ce Musa a tattun ya kuri je kan tambaya ya kuri je kan tambaya To tambaya ta zuwa ga Malam Musa Asadu Sunna. Tambaya ta ta farko ina son Malam ya faɗa min me hukuncin dama mu Ubangiji ya umarce mu bi amfani da mu hukunta bayi ga abin da yake na baɗi ko kuma Ubangiji ya umarce mu mu hukunta su abin da yake na zahiri. Ma'ana duk wanda ya tafiya ya ɓoye wani abu a cikin zuciyarsa ya bayyana da mai kyau to mu ubangiji ya yi mana umarni da ke amfanin da abin da ya bayyana gare mu da mai kyan mara kyan da ya ɓoye a zuciyarsa mu bawa Allah tun da shi ya san abin da yake cikin bayi zuciyoyin bayi ko kuma mu ma muna da iko da hurumi mu hukunta bayi da abin da suke suka ɓoye suka kudirce a cikin zuciyarsa ba ta bayyana shi ba wannan shine tambaya ta ta farko ok to mu ji ta yawa tambaya ta ta biyu shin dukkan sabon annabi da sifa amma dukkan su wasu wa'inda an ya yi wa fashi ya bari na farko har zuwa ƙarshen su wanda an samu sabani wasu sun ce abu dufail wasu sun ce na su ibn malik to dukkanin su bi sifa amma suna cikin wa'in aya ta sauka a kansa cewa radiyallahu anhum wa radu anhum kuma suna cikin waɗanda ubangiji maɗaukakin sarki ya gabata musu su, gaba ɗayansu ba amma babu wani wanda cikin sabon annabi wanda tun daga tun annabi ya rayu da hayye wa fati har zuwa na ƙarshen su babu wani wanda a cikin su za a iya kwankwasa wani abu game da sha'aninsa dukkan su biki ba amma adalai ne dukkan su ba amma suna cikin wannan addu'a da annabi yayi cewa Allah ya gafarta musu da kuma da wa'inda suke nan da wa'inda ba sa nan duk ayat ta game gaba ɗayan su ko kuma akwai kususan wa'inda ayi take magana akan su wasu kuma ba ta magana akan su wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah kala barkatu mun gode mun gode Allah ya saka maka da alheri to bismillah ah, sarki sarki zaki in ka fahimci wannan da ya zo aka ce shi halin sunna ne irin tambayar da yake in mai hankali ya fahimta da ke ba tambaya ba ce da halin sunna zai yi tambaya ce da ɗan shi'a ke yi to maganar da yake cewa wai abin da mutane suka bayyana shi ake musu hukunci abin yana da ban mamaki sarki zaki lokacin da kai kake so a yi maka adalci amma ka kasa yi ma wani adalci da sa abin da ya bayyana na sahabbai nan mutanen nan suka zo suka ce su ba sa aiki da hadisi idan ya ci karo da Qur'ani Da Allah da in nazo da me nake kokarin tabbatar da matsayin sahabban annaba da falalarsu da darajarsu da ayoyin Qur'ani ko da tarihi su me suke kokarin kawowa su ruguza sahabban Qur'ani suke kawo ko tarihi suke kawo eh. hmm. Ka fahimta sarki zaki? na'am na'am qur'ani suke kawa ko tarihi suke kawa to anan da kake ka kawo kai ka kawo qur'ani da hadisi kake kake magana to so wannan shine abu na farko to in haka ne hmm. me yasa ku abin da ya bayyana na sahabban annabi ku aiki da shi ba na tabbatar da sarki zaki wallahi duk sahabin da za a daga in dai da ma'anan sahabi ne wanda haɗu da annabi imani da shi ya mutu akan imani idan ka ce a can gurin ya yi ba daidai ba can ma ya yi ba daidai ba ka iya lissafa goma wallahi ba za kuma ka iya lissafa alheransa ba a rayuwa me yasa abin da ya dame ku lissafa abin da ba daidai ba ne ya dame ku abin da yake na daidan bai gaban ku kada malam muawiya ya manta a nan gurin aka tambayi malam tayari me zai ci dangane da abubakar adilai ko umar ko ice bai sani ba oh yanzu an kai matsayin da mutanen da suke kwance da annabi a raudarsa wanda guri da yake da alaƙa da aljanna a duniya har yanzu ba a da tabbas mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne kuma kai ka ce wai kana so mai aiki da zahirinka kai me yasa akwai zahirin da ya wuce a ce mutum yana da alaƙa da aljanna duniya kafin ta lahira amma ka ce ba ka da tabbas a kai shi kai da baka san ba ma san ka mutu ina za a binne ka ba kuma kai mu ba da tabbas a kanka wannan kenan wannan magana da yake faɗa cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hmm. a sun shiga cikin ayar da gaske ne in ana maganar muhajir da ansar ne sun kilafi sun shiga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabaka tabaka ne yanzu in ka tafi cikin suratul hadidi Allah madaukakin sarki ne ya faɗa yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba zai zama dare a cikin ku ba tsakanin wanda yake yadda dukiyarsa ya yaƙi kafin a yi fatahu sai ce ula'ika a azamu darajatan wa'yancan da farko su ne mafi girma wajen daraja min an anfaqu akan wanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'adu wa bayan fatahu makka suka yi yaƙi, sai ce amma wa kullum wa'ada Allahu al-husna kowanne Allah ya masa alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir to yanzu wannan tabbatar da mun sai kiyaci da mai na kafa masa hujja ba da ayar Qur'ani ba ko za ka ga in sun zo yanzu tatsuniya za su yi ƙoƙarin kawowa a lokacin da suka ce idan abu ya saba mu Qur'ani ba su yarda da shi to tatsuniya kuma za su kawo su ce za su rubuji Qur'ani da shi saboda haka mun faɗa tikiraran wa miraran cewa munafikai daban habban annabi daban kuma na faɗa a nan gurin sarki da na ce ba a ma fara samun munafunci ba sai da annabi ya zo madina sannan ka samu munafunci amma hmm. zaman annabi a madina a makka shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki ba a makka hmm. saboda duk dalilan da zai sa a wa annabi munafinci a makka babu wannan dalilin wannan shi ne abin da ke ainihin wato tafiya da haka mu mun tsaya inda Allah ya tsayar da mu da Allah ya faɗi ɓangare na muhajir ya faɗi ɓangare na ansar sai ya ce wallazi ne ja'u min ba'adi kuma bai ware ba cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yattaquna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ya gama da su da zo ya dawo kan bangaren ansar yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ya gama su yace walladhina ja'u min ba'dihim bayan wa bayan al-muhajiruna wal ansar babu wani a cikin su da za ka ce wai wannan addu'ar da annabi ya yi wai ba ta shafe shi ma aikin da Allah ya sa ni ya saka ya kulu na rabba na gafin lana Allah ka gafarta mana wani ikhwani nan lazina sabakuna bil iman Allah ka gafarta mu ɗan ba da suka riga mu zuwa lahira da imani yadda wasu sun ce a'a wasu daga cikin Qur'ani muhajir da ansari yake kuma ya kira su yace ɗan mu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahim muhajir da ansar din da Allah yake wasabiqul awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai gashi a wannan littafin sarki zaki kamar yadda na faɗa a wancan zaman wannan malamin ya zo a wannan littafin yana faɗa muhajir da ansar din nan yake cewa kama najidu aidan anna aglabal muhajirin wal ansar mafi yawancin muhajir da ansar din nan a qur'ani Allah cewa yi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه حتى ya الله اتيا يدرسوا sai ga shi wannan malamin yana cewa mafi yawancinsu wa kad khalafa amran rasul sun saba umarnin manzon Allah bi tawajju ila hawa ghazwatur rum wajen zuwa yaƙin rum ta ta imratu usama bin zaid sai yake wa kana ala ra'atihim abu bakr wa umar wa abu ubaida wa akaruna shugaban sabawa annabi kin zuwa wannan yakin sai ce abubakar sai umar sai kuma abu da wasu daga cikin sahabbai ta yaya Allah zai ce ya yadda da mutane mutanen da ya san mutanen banza ne ƙarshe za su lalace zo su saba ma annabi kuskure daban ganganci daban saboda Allah ya san cewa za su yi kuskuren ne cewa annabi in sun maka abu annabi ka yafe musu idan ni Allah ni suka ba kai nake so ka nema in yami amma munafikai da yake su daban sahabbai daban da suka yi abu da annabi ya neman musu gafaran Allah ba Allah bane ya ce annabi kada ƙara yi na'am sai Allah ne ya ce wa annabi kada ƙara yi ba da kai wa kakka ƙara ma kowa sallah a cikin su kuma kar wanda ya mutu kaji kabarin shi ka kana mai addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mu je na gaba in akwai assalamu alaikum wa wabarakatuh malam alinawa Wa wa wa Malam sarki. Allah da kai malam sarki Allah ya alheri. Amu amu amu amu amu eh, eh. Karatu ya gabata ko kuma ana kan karatu zan ce. Ni lokacin da malam ya tashi eh, ka ce ya yi magana har ya rantsuwa abin yana baka mamaki. saboda kana dubin tarayya kada malam tahir tarayya kada malam si haka gaskiya ne abin da nika so mu fahimta malam sarki shi addini ni yanzu ti yadda yau an goma akwai krista wanda ina son su so na cewa ina da fahimta cewa ba su na da komi alheri suna so na so na gaske suna iya su kyautata min su kyautata ma iyalai na su kyautata ma rana hmm. amma ko na buɗe baki da harshen baki na na kira su mutanen ki da zumma cewa gobe koma Allah yana isa su aljanna ni kaina na san faki ɗaya ni don asali littafin da na yi imani da shi ya riga ya sa su ji ya sa su kafarai ko ba haka ba Yau tun littafi na da na yi imani da shi kuma na yadda da haka Allah zai hukunci gobe kiyoma to ko da baki na furta na canza su daga matsayin da littafi na aji su suna nan a gaban Allah a wannan matsayin suke saboda haka shi mutum in yana matsayin ɗan shi'a yanzu malam sarki ko ya kurta wani abu a sabanin abin da an cikin littafi ne magana banza ya kai ba da magana baki ne ba ake hukunta wa an musulmi a shi'a wa a kafi a shi'a littattafan nan da an ka an so waɗanda an matsayin littattafan suna da na shi'a da su za a yi hukuncin waye musulmi kuma ina a littafin an rubuta halin suna ni da ai a matsayin kafin da muke malam sarki duk yadda sun so su mu'amala da musu wajen zaki aikin banza na da littafin da sun aika da shi ga hukuncin da ake mu gare shi. So wannan ya kamata dukkanin mu dukkanin mu abin da ya kamata mu harasa kenan. Idan asali tun da shi a da ya tana da littafi yadda sunna ba a da baki akwai littattafan da za a ɗauki sunna a yi ta a ciki za a karanci sunna ka fahimci sunna a cikin littattafai za ka karanci a ka fahimci shi'a a littafin shi'a me hukuncin ni me na a littafin shi'a me matsayi na a littafin sunna idan a littafin sunna a littafin shi'a ne ne a ahli sunna ko dan shi'a ya bude baki ya kira ni musulmi aikin banza na ma damar ya yarda da cewa shi dan shi'a ne to littafi abinda ke wuce cikin littafi ne ya abinda an rubuta a cikin kuɗi gaba ke domin asali ya yarda da cewa a gobe gaban Allah littattafan wannan nasu da su za a yi hukunci su a asirtafi su an littattafai asirtafi wanda an littafi. yanzu bari in kai ka ranar da Allah da kansu da aka zo magana akan sahabbai lokacin da na yi tambaya tambayar da malam ya na sake mai mai samun malam da ya rita sai ce lokacin da ya ce bai sani ba eh. yanzu ni da kai mun yadda da cewa akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu sahabbai kusan su mai iko anan duniya ya musu bishara ce aljanna ne ko Abubakar yana ciki mm-hmm. Umar yana ciki Usman yana ciki kuma akan waɗanda mutanen nan an ka tambaye shi cikin sani ba yanzu ɗayan biyu ne ko dai a fahimta malam zahir littafin nan da ya hadisin da ya ce suna ayin aljanna bai yadda da hadisin ba hadisin ƙarya ce ko da ko ta tabbata annabi ya faɗi tunda littafin shi bai da littafin ba to abinda ake cikin wuce cikin littafin bai da shi ba shi yasa kutubu sitta gaba ne Tunda ta taɓa hadisi na ahli sunna ba wanda dan shi a yadda da shi to ya za a yi mutumin da bai yadda da Buhari ba bai yadda da musulun ba bai yadda da kumizi eh, bai yadda da Ibn maja ba bai yadda da eh, dukkan littafan sunna littafai na na na na ahli sunna na hadisi tafasirai na ahli sunna gaba dai duk tafsirin ahli suna bai duk ko sannan malam sarki ko bai rike na ce mutunan nan ya yarda da ni musulmi ne ta yaya ya za a yi in zama musulmi sarki ina bauta ma Allah da littafin da shi bai yarda da shi ba sannan kuma a ce ni yana kallo na musulmi a ina ai kirista suna da littafi kuma sun yarda a yakan littafi ne ya mai da su ka kai a wajen saboda ba su yarda da asalin littafi da shi kake bauta ma Allah da shi ba zama musulmai sun ka su ma 'yan shi'a littafin da ba su yarda da su ko wanda muke bauta ma Allah da su wallahi sarki da muka bisa ga wannan littattafan muka kusa ba Allah ba yi ta za a shi a ce musulmi ya ta. Hmm. Saboda ya kafa. yadda za a yi ba. A wurin ta saboda bai dada littattafan ba. Ok. To kuma ba abin da yanzu a ina ka sa Allah sallama na sarki. A littafi ba baki. A littafi. to littafin da ya ce ma a yi sallah ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi gyaran sallah in ta lalace gani sai shi a ce bai da shi ba. To ya za a yi yadda sallah Hmm, akwai kwashi ba kuma kai sallar da ka koya cikin littattafan da isa haka ya za a yi sallar ka ta inganta alhali kana bauta ma Allah da littafin da bai dace ba na'am yanzu in mun ka dawo ga ta tambaye ta in ka kuma kwacin gona malam ni kullum abin da dan shi aka bani mamaki in da dan shi a ya yarda da cewa tabbas na Fatima ta mori wasu gonaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda shi, ma ya mata wakafi da su kuma an yadda da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya da duniya ne ba wanda ya ashi shirai ga mulki illa sai da kuma sahabbai majority mutahi mutahi su a bayan suna ganin sai Ali bai da jagoranci ne ba mutahi a bai a yadda su in ka cire sai na Ali duk yadda an kai dan shi a duniya da zai zo ya bayani ya tabbatar da majority sahabbai sun yadda da sai na Abubakar matsayin shugaba duk da ko ya sa ra'ayi ne tare da sayyidina ali ya yarda jagorancin sayyidina abubakar amma mu kankara su tun da musu yarda mu je a haka sarki ko a yau ko ana da Allah in kala da gida yau na na ku fuda a dole ce zai kwaci yau abin da zai kwata mashi ah ya kwaci to ya za a yi sayyidina abubakar yana son gonaki da tun mai yayi kwace sai ya bar na na Fatima gona har guda bakwai kwace guda ɗaya mm. na'am mm. in kai kwace aiki ne ne kuma yana so ya kwace don ya azurta kai ne to ya an kai ya kwace kuma ya kuma masa hakuda bakwai <laughs> kuma don Allah da sayyidina Abubakar ya rasu cikin cikin iyan sayyidina Abubakar don Allah faɗa mana suwa sun ka kai ko na dukkan shi oho ai shi sayyidina Abubakar ba annabi na ba ana gado ne to a faɗa mana gonar da sai an kai sayyidina Abubakar ya kwace ya rasu da wasu sun ga ta suwa sun karba gado wai raba gado sai na abubakar ya suwa kuma da wa da abubakar karba ya kwace gada na fatima mhm. domin bai yiwa a ce ya kwace dukiya kuma tana zaman tashi a ce kuma ya ba duniya kuma a raba gado kuma shi ana gado ne kuma yana da yana da mata kuma a ce su gare shi ba idan ku sun gare gona kuma shi ya an san maka ne ya kamata a faɗi cewa da wadawa sun gare shi kuma da ya an shi gona ya kwace ta kuma ba a sa ta dukiya ta fito ita min za ma lalle ba kwace eh ba to in kwace ke yi ba yadda za a yi in kwacin abu sarki in raba karshe in ba so ne ni kai ya kamata akwai abubuwa da yawa waɗanda yan shi aka yi waɗanda wala malam sarki ni kamar yadda na ce tun farko ni ina da yakinin cewa dama ba yadda za a yi ƙarshe a yi kalle ni matsayin musulmi ta kasar da yanzu sarki tun da na san ka in ka da su kan kala cewa suna na sarki zaki ba alhaji salihu mai kankan ko haka ne to sai sai a kama voice ina ko bidiyo wani wuri na je ina yin program sai ina faɗi sai wani ya buga tambaya ta sai ce shafin sarki zaki ina ina tambaya Allah malam sunan sarki zaki suna ne sarki zaki dan Allah salu mai kankan sai in ce kai ya ce san suna ne sarki zaki amma ni gaskiya maganar nan ta ta baba ne wani ni kai ta ka Allah ne ka san faɗa mutane a wallahi dan shege kenan sai wani ya ce an ka wani an ka ce bi matsayin sai na da umar da usman sai ce bai sani ba kuma a hadisin kai da hadisin da kai da shi ne ta tabbata an tabbata ma sai na abubakar musulmi kuma dan aljanna ne annabi ya mai bishara da aljanna sai sai aka tambaye shi ina makoma sai na abubakar sai ce bai sani ba ina makoma sai na umar ya ce bai sani ba makoma sai na usman ya ce bai sani ba malam sarki kuma sai kana kyautar san cewa shi yanzu yana kallon sai na abubakar a matsayin musulmi hmm. saboda haka Allah ya shirye shi mu kawai Allah ya ta mu akan daidai amin mu yi aiki da daidai amin amma kawai kiya ita guda ce daga ta kuma sai ta Allah saka da alheri mala Allah ta kai laya amin amin amin Sarki za ki magana da Malam Ali ce da su hmm. idan da ta tafi mu. Idan kaga sun tafi littafin Ali suna sun ce maka Bukhari ko Muslim to sun ɗauko wani abu ne da suke ganin zai taimake su gurin gina aƙidar su. misali yanzu a cikin littattafan da suka ɗauko a cewa al'imamun Hassan da Husaini ‘yan aljanna ne ba akwai al'Hassan wani Husaini sai gashi shiga a aljanna ba eh. a cikin littafin al’imamu Tirmidhi? Na. Eh? Eh, haka. To, ai kuma su ne dai malaman guda suka ruwaito da al'Hassan da al-Husaini sai da shiga Ali aljanna su ne kuma suka ruwaito Abubakar da Umar da Usman su ne kuma wanda aka yi musu bishara da aljanna lokaci ya. Hmm. Amma sai suka ɗauki wannan don suna ganin zai goyi bayan su gurin akidarsu sai suka ce ba su yadda da wancan ba. Na rantse da Allah sarki zaki. Waye ɗaya. Allah. Yadda nake da imanin zan mutu Allah ya tashe ni in tsaya ban shi ya min misali. Billahi lazi haka nake da wannan imanin cewa Abubakar ɗan aljanna ne. Alhamdulillah. haka ne ma haka nake da wannan imanin Umar haka haka Usman haka Sayyidina Ali haka nake da wannan imanin akan Imam Hassan da Imam Hussein hmm. ko shakka ba nan yadda ka san yau din nan gobe idan gari ya waye litinin rana a tabbas sai ta fito ba haka nake da tabbas a kansu cewa wannan yan aljanna ne yawwa su wannan kenan sannan maganar da Malam Hamza ya tambaya dazu a cewa yana so da Allah ya sani ke eh, wannan ummu kursun ta haifan ma na Umar 'ya'ya guda biyu ɗayan namiji ɗaya mace ɗayan namijin ana ce masa zai ah, bin Umar al sannan mace ana ce mata ta bint Umar wayannan ne ƴaƴan da ta haifa ma na Umar 'ya'ya guda biyu masha Allah masha eh. Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina gaida sarki bai a ah, muke gama da Abdulaziz ne to kana tare da Sheikh Malik Sheikh Basir Sunna ina ina miƙa gaisuwa na ga kun shiwu ina amsawa dan uwa ina jin kenan sa Allah Allah ya ja mana kwanan amin dama wasu ɗabi'a guda biyu ne da ke son malam ya san ƙara mana fashin baƙi a Eh. na zauna cikin tunani wai wai ɗan shi'a ba baki ɗaya ba su na suna makaranta alkur'ani kuwa. Eh, to abin da yana da ban mamaki ga wani lokaci. Irin kwastori da suke ma'ayoyin alkur'ani ne. Duk abin ma ya kama ina ta ne wani shi ne nake malam ma wai wani littafi ne ɗan shi'a musamman ya tsaya da shi akan tafsiri a alkur'ani. to littafin su ne na farko na tafsiri wannan shine tafsirin kulli wanda aka rubuta ka gan shi nan malamin da ya rubuta shi ya rasu hijira ɗari da wani abu sa da al'imamun tsabari da wuce shekaru ina ganin goma zuwa ashirin ba shine littafin tafsiri na farko so in da ba wani abu da za su yi maka wasu daga cikin su sun itimadi da shi kuma a nan gurin na faɗa kuma in Allah ya da ni zan kawo wanda zai fara karatun Bukhari a shafin nan sai. Insha Allah shi domin muna jira shi. A insha Allah su kuma su kawo wanda zai fara karatun usulul kafi kuma ka ga maganar da ne ta tabbata a din Najeriya da har yanzu ba samu dan shi an da yasa usulul kafi karantar da shi ba. Ko kuwa? Ita mai kadan uwa. Yawwa sannan tambaya ta ta ko da yake ba wannan ba ma tambaya ba ne kamar shi shi ma shi neman karin kashin baki ne yawanci yawanci da ina yawan faɗa a kome kuma gaskiya rubuta wannan abu lafi ɗan mu ɗan tariku ya kamata su gane wani abu duk soyayyen duk da za mu nuna ma wani shehi ko wani malami yayin da aka ce an taɓa abin da yana tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne in ma akwai wani gaba ko wani abu a tsakanin mu kuri da ni dai ban ga alfan ga ma'anar wanda zai zagi sahabi ba wanda bai ganin mutuncin sahabi ba wai kuma a kuma wai kai tunanin wai zaka iya haɗa kai da shi wanda shi ba wai yana ma kallon musulmi ba ne amma kuma sai ka haɗa kai da shi kuma sannan wanda yake kare martaban sahabban kuma yake kana gaba da shi wannan irin tanakudi ne a cikin irin wannan haka gaskiya ya kamata da yan uwan musu duba gaskiya su sabilin lawar zafi nan ba wai na ce kowa da kowa ba ne. amma dai yawanci da comment section kuna lura cikin irin wannan abu gaskiya inda ke malam ka rabu da masu comment section din nan ni na san abin da ke tafiya a comment section din nan a koyan da sukan zo su sa wata riga ba ta su ba su zo kuma comment section din nan suna ta surutun banza su in ka fahimci haka ba ka iya ganin wani da hoton ɗan ɗariƙa ka ɗauka ɗan ɗariƙa ne kuma wala ba ɗan ɗariƙa ba ne. Yan kowannen mu'awiyan da ya waya ya yi sauka a ya ce shi ɗan ɗariƙa ne, kuma ni dai na san cewa ka babu wani ɗan ɗariƙa. A'a ya ma ba ma ɗan ɗariƙa ya ce ba cewa shi a halin sunna ne. <laughs> to Allah ya raba mu da irin wa'ata ali sun dama shi ne kawai shi ne wajen gari da nake so yi ba wasu kawai nake da shi ba Allah ya sa mu dace Allah ya ci gaba da kare ka malam Allah ya ci gaba da kare ka muna amin amin amin amin amin mun gode malam Abdullahi mun gode mun gode jama'a kuwar mu kira na kira-kira kira na ƙarshe insha Allah malam ya muna bayani Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum kola Salam wa rahmatullahi Malam Sarki Zaki. Malam Kola ya sunan sarki na ki kira? Ahmad Salis Hausawi daga Tripoli na kasar Libya. Ah ah Malam Hausawi kwana biyu ka shi. Hmm.

da na ce gaskiya malam bashi Allah wallahi muna jin daɗi wannan abin da ke da ake na gabatar da abin da jin gaskiya malam akwai shi da kuma nan da kafin a samu malamin da yake bani kariya wasu hakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah gaskiya tabarakallah muna fatan alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki kare basira To ku dinga roƙon mana addu'a ɗan uwa Malam Muhammad Alhausawi Allah ya sa abin da muke zama dan Allah muke. Amin ya rabbi. Ita ce babbar addu'ar da muke bukata a gurin ku. Allah ya sa ya zama aiki dan Allah muke yi. A haka ne gaskiya malam. Na ce musamman tattauna da ake da malam tahir da ake da Allah bakin nan. muna roƙon malam da in dai ba zai da Allah ka ba tsaunin tattauna a cigaba da ita. So mu kuwa muna fahimta sosai sosai ka ba tattaunawa kuma Ka abin da zo a cikin abin nan. A'a, ai malam alhausawi don duniya ta yadda cewa na shirya tattauna. <laughs> Riki zaki yana yana ɗan gyangyada. <laughs> Ka gane, ka gane malam alhausawi. Ai, sarki zaki ya san ina da bashi. Hmm. Sidi Bashir ya zo ya yi magana a nan gurin, na ce ya zo mu tattauna akan tayin zai ya amsa ba. So ni daga guri na in ka gaban saurari mutum ba kawai na gadi isa ba ne. sai in kyale shi shi ke nan kawai ko malam tayar da yake faɗa wasu sama ganganin aiki sata ne yanzu kamar ni ya yadda sarki zaki ke faɗa sama da shekara ishirin muna bugawa da kai na bi ka har garin da kake so biyu kuma yaushe za ka ce waye ni amma na isa in yi kaza in yi kaza to kaga wanda bai isa ba ai tun farko ba ka zaunawa da shi a isa wannan bugawan ko sarki ki amma dai ka sanya da ɗan adam yake da makamantansu to insha Allah da izinin Allah inda za a kiyaye ka'idar tattaunawa a biyar da ka'ida insha Allah za mu dawo da izinin Allah dan ni na ma son tattaunawar mu haɗu gaba da gaba domin kaga wannan zaman da ake sarki zaki kowace matsala a ce a zo a zauna mata zama biyu in Allah ya yarda duk masu neman gaskiya za su iya fahimtar inda gaskiya take akan kowace matsala wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma idan raddi za a yi to ana iya wasa da hankalin mutane in faɗa abin da nake ganin ba wanda zai yi fito na fito da ni in ka tafi kai ma ka zo kai so a haɗu gaba da gaba ni na fi son haka yawwa na ce sarki zaki abu na biyu kuma kamar na yi malam musa al suna ya yi magana akan cewa shi a suna da cewa ba ma a imma ba su kansu shi'a sun fi annabawa a wurin gida shi'a ɗazun nan kamar na ji ba na faɗar wannan magana. Eh, na faɗi wannan na faɗi wannan a cikin littafin su hmm. na karanto ita wannan magana ɗin ina ganin a sacin da ya wuce in kana buƙatar in faɗa maka inda suke cikin usulul kafi in baka reference lalaba ina lalaba ba ina ja bane ba ina so a'a ai na fahimta ba wai kana ja ɗin ba ne. in ka duba babun fi ma ja'a anna hadisahum sa'abun mustasabun a mujalladi na farko a shafi na 403 ruwaye da ta zo daga Muhammad bin Abdul Khalid daga Abi Basir wannan ruwayan ita ce ta tabbatar da cewa Al'imamu Jafaru Jafar Sadiq sunki ya ce inna wallahi sirran min sirrillahi wa ilmin min ilmillahi a gurinmu akwai sirrin Allah da ilimin Allah ilimin da ma ya hata malihu malakun makarrabin wala na biyun mursalin duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ko annabin da aka aiko zai iya ɗaukar wannan ilimin to amma kuma yan shi'a na iya ɗaukar wannan ilimin kaga da mala'ikun da ke kusa da Allah ba su ɗaukar wannan ilimin manzanni ma ba sa iyawa sannan yan shi'a na iya ɗaukar ilimin kenan kaga yan shi'a da sun kule mala'ikun da annaba wannan ba ma a imma ba wannan gashi nan a cikin littafin su na usulul kafi kuma ruwaya ce ingantacciya kada wani ya zai rena hankalin mutane ce ba inganta ba ruwa ya ce ingantacciya na ba ina cewa kana musu ba a'a ina so in tabbatar maka ne cewa maganin akwai da reference da kome ga wanda ke so ya duba ya je ya duba kuma duk wanda ya duba in bai gani ba ya zo ya tsare ne ya ce karya ne bai ga ruwayan ba cikin usulin kafi ga usulin kafin nan a baya na janyo shi kawai zan yi in ce maka ga gurin in ma mutum yana musu sai in ɗauko usulin kafin kai da na saba yi sarki zaki in buɗe in ja layi in ɗauko in nuna mutane didi gurin inda ruwa ya take so magana ce da suka faɗi ta tabbatacciya akwai ta a littafin su Allah ya sa mu dace amin amin amin amin nace kuma zai kara tabbata wannan magana ta ku malam akwai wani malamin shi ya ce masa Sheikh Muhammad Asdul Rasul yana ga shine yana da yana daga cikin masu fatawa a wata tasha ta yan shiya da ake ce masa kanatul kausara kanatul kausara yana da cikin masu fatawa matsawoyi akan abin da ya shafi fiqhu na shi'a fiqhu na shi'a mm da kanatul asil akwai kanatul asil yana ga mai fatawa a ciki so akwai wata bidiyo shi da take a social media kwanaki yana nuna cewa komai ni ma ba shi ba amma manya manya abin da yana cewa ko idan ka riba komai da ayyukan da yayi da yanda ya ma musulunci hidima zaka same shi huwa afdal ya amfani irin wannan kalmar ita huwa to ai wannan wannan maganar da kake yi dan uwa wannan shine bidiyon da kake magana gashi nan bari ka ji bidiyon يعني عندما نحن ننظر إلى هؤلاء الأئمة الكبار الفقهاء الأجلاء الذين مثلا عاشوا مخلصين للدين وللأمة آه، كان الإمام الخميني رحمه الله أولا ما كان بدأ الإمام الخميني رحمه الله أحدث, أحدث هذه الصحوة الكبيرة الآن في عالم الإسلامي نعم. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من آه، بعض أنبياء بني إسرائيل إذا kaga abin da yake cewa la shakka annal imam al-kubaini huwa afdalu min ba'di ya بني إسرائيل لا annabawan wannan shine shine bidan wannan shi ne bidiyon da kake magana ko bidiyon nake magana ba Allah fa Allah lafiya dace da nisan kwanan da albarka ce to amin amin amin amin amin da kasance komai ne a ce ya fi wani bangare na an banu Isra'ila in ma ba a ce duka ba kamar yadda ya faɗa shi in ma ba a ce ba dukan su kuma ba a ce duka ba bangaren annaban banu isra'ila in ka za ka yi nazari annaban banu isra'ila akwai irin annabi yusuf akwai irin annabi musa akwai irin annabi isa akwai ma irin annabi uzairu irin su zakariya irin su annabi eh, annabi eh, zirkiso irin su annabi eh, annaba dai yawa annabi shaya annabi shaya irin su annabi daniel za ka same su annaba ne manya manya daga cikin almaya za ka same su annaba ne manya manya daga cikin banu isra'ila kaga idan ya kasance kuma ne zai fi su

sarki zaki in sun kasa karantar da usulul kafi a wannan shafin ina zo in karantar da usulul kafi kai da kanka wallahi da kaina Allah ya yake mala na ce ko mala wannan shine bambancin sunna da shi'a za ga ahlus sunna suna yi karanta sahihul bukhari sarkin mana ba ahlus sunna wani bangarori abin da shafi tijaniya kadariya bangaren sunna salafiyya hmm. za a jerin su professor magari suna idan ko sahihul buhari ta karanta da shi su yi bayanin hmm. in ka da irin su doktor eh, ahmad a bangaren sunna za ka suna idan ko sahihul buhari ta karanta shi to su shi a kana su masu dauko irin su kusa da fi irin su bihar al'anwar eh ai a a a kaman hujjar da kuma ta yi bayan cewa kaman wai ba komi ne a cikin wannan littafin da shi ba ai yanzu ba ka ji sunanu abi dawud da sunanu tirmidhi ba duk hadisan da ke ciki bane su amma kuma malaman sunna na karanta da su Oho, to, in an zo inda bai inganta ba sai a ce bai tabbata ba wannan hadisi. Ana yi. Ah, hmm. Ana yi gaskiya. To, masha Allah. Sarki za ki muna godiya wa Mun gode, mun gode maka mala Hausawi, mun gode maka. Abu ah. mala Hausawi, mun gode, mun gode, jama'a don kasa kuri a kuri. da yake kwanan nan fita na dare aiki da sau ya bari na ina gajiya sosai amma kuma ba baka samu shayi ba ne ka kora shi ya sa ka ci yan da kafa ka samu shayi mai ƙarfi? na fi zama da zan ya kamata shayi na kuma da ni gaskiya a ya kamata ka dinga kora shayi ai Allah ya saka da alheri kokarin da ake Allah ya sa a sakamakon da hannun dama Amin amin amin Allah baki shehi Allah taimaki shehi. a ina ganin idan shi nan ba komai eh, kawai sakon da nake so in faɗa shi ne wanda suka bi mu cikin hadisan da 'yan shiya za su kawo abin cewa sahabbai wayannan hadisan da suke yawan kawa very simple Qur'ani ya nuna matsala za ta faru ga kuma wanda za su magance matsalar wa'anda dama da annabi ya fito maka sai an samu mutane sun ta shigowa addinin musulunci ne wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja to sanda haka take shigowa addinin musulunci afwajan afwajan bayan annabi ya bar duniya sai aka samu larabawa da yawa wanda suka shigo addinin musulunci shigowa ta kai lokaci daya sai suka bar musulunci su ne waɗanda suka yi sai kuma Allah ya tashi sai na abokan da wanda suka goya mai ba sai suka yi maganin irin duk wani hadisi da za su kawo su ɗauke shi su tsora shi akan waɗannan mutanen amma ba yadda za a yi a ce mana kuma wanda ya yi ridda kuma ya je ya yaƙi murtadi ba a yin haka sannan kuma duk abin da suke faɗa yanzu yau mutane sun san cewa ashe akwai ƴarna na Fatima ummu kurtum da ta haifa wadda sai da na umar ke aure har ta haifa masa ƴaƴa guda biyu akwai ah, wannan da muka faɗa yanzu ruƙayya sannan akwai kuma a wannan yanzu nan muka faɗa ko ba yadda za a yi wannan abin ya zo ya tafi a haka ba zai taɓewa ba ragowan amsoshin ya kamata in ba da su a nan amma saboda akwai mukamala ranar laraba Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu akwai abubuwan da na ajiye su da idan an zo za ka sha mamaki ciki zaki a ranar laraba tun da na san cewa za a rufe wannan babin na a shiga wani babi abinda ka abinda hujjojin da kuka kai da shi wannan ah. a abun bane kenan wallahi sai mun zo ka sha mamaki fa to wallahi za ka sha mamaki Allah ya sa mu dace Sarki zaki Allah ya saka maka da alheri ɗan uwa da suke kada lokacin suke saurara Allah ya saka musu da alheri rabbana la tuzigh ba da zaritana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah Allah ya saka alkhairi mun gode mun gode mun gode mun gode jama'a alhamdulillah alhamdulillah jama'a in Allah ya kai mu gobe muna tare da manyan malluman mu da za mu yi karatu da su Allah ya yarda gobe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh